الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا أسبر شاء ليا قوة ربيع الثاني شكر دبو دريه دو دار بين دليا ما إن هجر من الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da wanda ya daidai da takwas ga watan sha biyu shekarar tara. a wannan safiya ta wannan rana mun taru ne don ya zama mun yi muraja a waɗansu abubuwa waɗanda yake masu mahimmanci da suke sun shafi zamantakewar mu ta yadda za mu gyara ya zama mun gyara addinin mu mun gyara zamantakewar mu mun gyara ta ta yadda zai zama mun ɗora ta akan turba da ya dace mun sani cewa akwai abubuwa da yawa da suke fuskantar mu suke abin suke kawo mana tarnaki sawa'un a zamantakewa ne ko a addinance ko kuma a misali tattalin arziki to amma babu abin da yake za ka tattauna shi fiye da abin da yake zai gyara maka wato waɗannan abubuwan gaba ɗaya don haka zaman da muka yi a nan so muke mu gyara farko addinin mu. sannan zamantakewar tamu ita ma ta gyaru sannan kuma shi kansa tattalin arzikin ya zama ya haɓaka ya yi kyau akwai ɓangarori da yawa da ake tattaɓowa waɗanda yake wanda ake taɓowa saboda ai bayani a kansu ya zama kuma an gyara su wanda yake ɓangaren da yake ya shafi rayuwar 'yan uwanmu mata yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa da aka sa a gaba mun sani cewa an yi lakcoci da yawa da dama a cikin wannan masallacin wanda kuma aka tattauna al'amura wanda yake sun shafi ‘yan uwanmu da iyayenmu mata wanda kuma a ciki aka haska yadda za mu ga cewa gaba ɗaya duniya ma ta fuskantar da wato abubuwan al'amuranta gaba ɗaya zuwa waɗannan koyaushe za su yi magana za ka ji ana magana akan mata da ƙananan yara mata da ƙananan yara mata da ƙananan yara me isa saboda mace ita ce take tarbiyyartar da al'umma duk wanda yake ya taso ya taso ne a hannun mace daga nan har ya zo ya girma ya zama ya mallaki hankalinsa saboda haka tarbiyyar tasa tana tasowa ne tun daga nan ana tsorar da shi akan ana fuskantar da shi ana fuskantar da shi saboda mace koyaushe ita ce suke tare da yaro don haka duk wanda za ka ga cewa ya taso ya zama wani abu to ka tabbatar cewa kamar yadda suke cewa ka tabbatar cewa lallai ba shi ne ya yi wannan abin ba a'a akwai wadda ta tarbiyyantar da shi ita ce ta yi wannan abin sai dai ba za a ganta ba ita wannan sai dai a gan shi za a ce wannan ya yi fice ya zama kaza wannan ya zama hamshakin kaza wannan ya yi abu kaza wannan ya ci nasara a rayuwarsa a rika nuna shi a matsayin cewa shi ne mai wannan nasarar amma kuma a hakikanin al'amari wannan wadda ta tarbiyyantar da shi ɗin ita ce ta yi wannan nasara ɗin to kasancewar wato al'amarin nan yana da girma sosai al'amarin da yake ya shafi ɓangaren mata da ƙananan yara sai ya zama wannan masallacin mai albarka shi ma ya ba da mahimmanci akan wato yin irin wannan zama don ya zamo an wayar da juna wato hankali an wayar da juna a kan abubuwan da yake sun shafi wannan ɓangarorin su ma shi yasa sai zamo aka zaɓi wannan maudu'i wanda yake mai matuƙar mahimmanci aka ba shi taken shin mata suna taka rawa wurin taɓarɓarewar tarbiyya ma'ana kamar ana so a haska wa su ‘yan uwanmu mata cewa idan ba suna tunanin cewa su ba su da wata rawa da suke takawa wajen wannan to yanzu za a nuna musu cewa a'a akwai abubuwa da yawa da su ne ya kamata a ce sun yi karatun tanusu sun yi muraji'arsu don ya zama sun gyara ta yadda zai zama wato al'umma ta taso cikin nasara ta taso cikin haɓaka wanda yake wato cikin kuma tarbiyya ta addini wanda kuma insha Allah ta'ala a wannan zaman da muke za a tattauna akan wannan maudu'in kuma malamin da muka gayyato don ya zamo ya tattauna mana ko kuma ya ba mu bayani gamsassu akan waɗannan al'amuran wanda yake ba ɓoyayye ba ne malam abubakar abdulsalam wato a masallacin nan ma zai shaida cewa ya san da shi saboda ya zazzo ya gabatar da lakciya ya yi abun na da naduwa ma da aka taɓa yi wanda yake ni ne na idara wanda zan iya tunowa wanda suka zo suka gabatar don haka ba ɓoyayye ba ne a wannan masallacin a wannan unguwar kamar yadda kuma ba ɓoyayye ba ne ga duk wanda yake bibiyar karatuttuka matuƙar dai karatu ne na abin nan na addini da ake gabatarwa sawa'un a talabijin ne ko a rediyo ne ko kuma gabatar da shirye-shirye shi ma a rediyo da sauransu kamar yadda kuma wato ba ɓoyayye ba ne wajen gabatar da wato a karatuttuka a majalisai daban-daban da dama wanda ake mala abubakar abdulsalam shi ne ya bakunci wannan masallacin a yau ɗin ma don ya zamo ya gabatar mana da wannan a wannan maudu'i wanda yake zai faɗa mana shin akwai wato wato rawa da mata suke takawa wajen lalacewa tarbiyya ko gurɓacewa tarbiyya idan ya zamo da akwai waɗannan to me ya kamace mu mu da muka halarci wannan wurin shine ya zama mun gyara kada ya zama misali ana cewa kamar wato liƙa wa mata laifi ake so ayi ba haka bane a'a koyaushe duk wanda yake zai faɗa maka cewa ga inda kake yin kuskure to wannan shine masoyinka duk wanda zai rika nuna maka cewa ga kuskurenka ga kuskurenka to ka tabbatar cewa wannan shine masoyinka shi yasa akwai waɗanda yake magabata na ƙwarai Za ka ji suna cewa rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi Allah maɗaukin sarki ya jikan mutumin da zai bani kyautar aibubbuka na dan duk wanda zai faɗa maka aibinka so yake ka gyara saboda kai a matsayinka na mutum baka isa ka iya hangen aibinka ba wani ne zai iya hango maka to in ya hango maka ya faɗa maka daga nan abin da ya kamace ka shine nasiha ta yi maka sai ka gyara kuma na san cewa waɗannan abubuwan da za a faɗa ɗin a matsayin nasiha ne mu ƙara hange mu ƙara dubawa mu gani daga nan shi kenan sai mu gyara kan cika su ko da surutu zan ba ku da malam abubakar abdulsalam wal ya tafaddal mashkuran wa ma'juran alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd yayana sheikh doktor aminu ismail ya yi bayanai allah ya saka masa alkhairu kusan ya takaita mana lakcar wadda take da matashiyar rawar da mata suke takawa wajen ko shin mata suna takarwa wajen lalacewa tarbiyya to a gurguje ya kamata mu san a cikin matakai takwas da zan tara kai da zan tattauna a kansu mataki na farko ya kamata mu san matsayin uwa amma a tarbiyya watakila abin da ya sa muka ce uwa saboda ita ce abin ya fi waje ba a kanta wa illa in ta mutu to duk wacce take rike da ɗa ita ce za ta ɗauki wannan sifar ta uwa ko kuma idan aka ɗau yaro aka kai shi wajen wata ta rike shi sawa'un ‘yar uwa ce ko makwabciya ce to ita ce take ɗauke da wannan sifar kuma wani lokacin uwar tana gidan amma kuma akwai wa'yanda suke su suka fi tasiri fiye da uwar ko kuma tasirinsu daidai yake da na uwar kamar kishiyar uwa musamman ana zaman lafiya in ba a zaman lafiya ma kuma takan taka rawa wajen lalacewar tarbiyya da yar uwa ya ko kanwa a lokacin da zai taso ya fi tasirantuwa da yassa ko kanwarsa a yi mata aure ma in yassa ce babba ya bi ta misali ni da na taso na tar da yayata a gidanmu da aka yi mata aure na ce sai na bi ta bayan sati ɗaya da aurenta 1984 ƙarshe-ƙarshe 1984 sai na bi ta gidanta sai da na shekara a gidanta tukuna sannan na sake dawowa gidanmu to ya ko musamman ya tana taka rawa irin rawar da uwa take taka sai kaga yaro a gidan ya fi tsoronta ma fiye da uwa to ya kamata mu san matsayinta to ita uwa ita ce mafi girman ɗan adam ɗin da aka ɗora tarbiyyar da a wuyansa domin kamar yadda za mu ji a gaba tarbiyya tana nufin ciyar da rayuwa gaba ta kowane ɓangare to ɓangare na farko shi ne ma ka samu ka ci gaba da numfashi to abinda zai baka damar ci gaba da numfashin Allah ya danka shi a hannun uwa yanzu da lokacin da uwar ta haifi ɗan tana sa ta zauna a kansa sai ya mutu tun tun ranar da aka haife shi ma ko in aka haife shi ta ita ba shi mama ya sha sai ya mutu don haka dai ita wannan uwar in dai da rayuwarta da lafiyarta ita ce a ce da alhakin farko na ciyar da yaron gaba ya kamata mu fahimci wannan wanda kuma wannan matsayi ne da ba a samun ba a samun makwafinsa sannan ita ce take ci gaba da tarbiyyar yaro Al'imamul mawardi a cikin littafinsa adabin duniya waddin wani malami ne da ya littafi mai kyau akan abin da ya shafi yadda ya kamata mutum ya rayuwa mai kyau ba tare da ya samu matsala a duniya ba ko ya zama wasu matsala kuma ya koma ya game da Allah lafiya ya sa wa littafin suna adabu duniya waddin shi ma littafi ne na tarbiyya yake cewa a cikin harshen larabci su iyaye mata da Allah ya halicce su sai su sun fi kowa tausayin ɗa daga da za ka ɗauki tausayin da ke zuciyar duk mutanen duniya game da ɗa ka ɗauki na'uwar ka sa a sikeli sai ka ga na'uwar ya fi kuma san su ya fi yawa san da suke wa ɗan ya fi yawa fiye da yadda wasu su suke son sa ya ce lima shar na minal wilada saboda irin abinda suka yi gogayya da shi na haihuwa wa'anaina min at-tarbiya da kuma irin wahalar da suke sha wajen renan dan fa innahunna araqqu quluban wa alyanan wa alyanu araqqu quluban wa alyanu nufusan shi yasa zaka ga wajen mu'amala da da su iyaye sun fi kowa raujin zuciya kuma su suka fi kowa tausasawa wajen mu'amala da yaro wataƙila o uban ne in ka ji irin ƙawar da zai daka wa ɗan ko wataƙila ɗan abu kaɗan sai sa wani uban sai ya ƙosa da ɗan ita kuma uwar wata ramma uban ya ce kar a ƙara ba shi abinci na uwar ta ce to saboda biyayya sai ya fita ce ku ɗauka ku kai masa a ɓoye da ita da ɗan ma za su haɗa filan ɗin yadda za a yi misali ya ce an taso za a ba da ita ga wani uban ya ce ba wannan yake so ba ga wanda yake so ita kuma uwar ko ta yi daidai ko dai bata daidai ba la'alla ta bi uban amma sai ya fita sai ta ce kin gaba haka za a yi ba da ita da uwar za su haɗa plan ɗin ya za a yi a ci nasara akan uban ba don kuma saboda wannan soyayya da take cikin zuciyarta mai yawa akan iya samun uwar da ta fi uban zafi amma dai asali ba haka aka fi sabawa da shi ba mun gama da uh, abu na farko saura abu takwas kakubanta abu tara na ce zane abu na biyu to ita wannan tarbiyyar mace ce ita wacce in ta lalace za mu duba mu ga akwai rawar da mata suka taka ko ko babu to idan ka koma littattafai za ka tarar da surutai da maganganu da masu tarbiyya suka yi akan tarbiyya wani lokacin yana shan bamban da kuma abin da muke gani mu ce akwai tarbiya ko ba tarbiya misali yanzu in ka samu ƙwararre wanda ya karanta tarbiya ka tsaye da shi ka ce yi min bayanin cece tarbiya in ya gane maka bayani sai ka ɗauko wannan bayanin ka zo kan mutane sai ka dinga haska su da wannan bayanin ba za ka iya tantance mai tarbiya da mara tarbiya ba in dai da wannan bayanin ne kawai to da haka shi yasa sai na ga a fahimta ta da yawa bambance-bambancen da ake samu na cewa wannan ya ce tarbiya tana nufin kaza wannan ya ce tarbiya tana nufin kaza watakila wani ya kalle ta a aikace ne wani kuma ya kalle ta a ilmanci to duk maganganun da aka yi da ta'arifin tarbiyya da aka samu 'yan boko-bokon nan sun yi su wani bostalozi su wani eh, emmanuel kant su wani dokheim kowa ne ne da duk za ka ga a littattafan tarbiyya ana nakaltowa da kuma irin yadda su alimam da sauran manya-manyan malamai da suka yi rubutu da larabci da yawansu kuma musulmai ne suka bayar za ka ga in aka ce maka a taƙaice ka faɗi ne ake nufi da tarbiyya a ilmance za ga wani aiki ne na yin tasiri a kan wani wani aiki ne da ake so in ka gama aikin ko lokacin da kake aikin a ga kayi wa wani tasiri da wani abu da kake so ka shigar masa wannan ita ce tarbiyya kawai sawa'un koyar da shi ilimi za ka yi koya masa rayuwa za ka yi koya masa sana'a za ka yi ana so dai in ka ba shi tarbiyyar a ga ya tasirantu da abin da kake ba shi wannan shi ne tarbiyya amma in ka ɗauke ta a aikace wanda da shi ne zai zama ma'auni ka gane cewa wasu wani suna da tarbiyya su wani ba su da tarbiyya a tarbiyya ta gyaru ko tarbiyya ta lalace za a ga abin da ake nufi da tarbiyya shine wato ciyar da ɓangaren ruhi na ɗan adam da kuma ɓangaren halayensa da ɓangaren tunaninsa da ɓangaren lafiyarsa da iliminsa gaba mana a ciyar da su gaba ya zanto an samu bambanci tsakanin mm, zangon rayuwa na farko da zangon rayuwa na biyu barin ba ku misali a mutumin da zai kiwon kaji mutumin da zai kiwon kaji sai zai kama hayar kango kun ga ya yi shirin kiwo ko a kangon nan ya samu wasu wurare ya mai da su keji ya kawo fitilu, ya kirawo likitan kaji ya zo ya nazarin wajen ya kirawo masu fesa maganin kwari suka fesa kwarin ya kirawo ƙwararru kan harkar kaji suka gaya masa cewa ga irin kajin da zai zuba misali zai siyo kajin da za su dinga yin kwai sai je ya siyo su misali ya siyo kajin nan guda dubu sai ya zuba su an gaya masa irin abincin da zai ba su me ake bukata a ga ya faru domin a ce wannan mutumin ya ci nasara shi ne. idan ka bar wajen sati ɗaya in ka dawo abu na farko da ka tarar da kajin nan guda dubun nan duk suna da rai ko ba haka bane kaga an riƙe musu rayuwar su kenan abu na biyu kuma in ka tafi ka bar su ɗan mini mini ka da ka tarar da su ne sun ƙara girma abu na uku kuma ka zo ka tarar da su ba wani abu na kaska ko na ƙuddumus ko na wani abu na ciwo da zai iya sa su su iya jin jiki abu na biyar kuma a ga cewa eh bisa dukkan alamu nan da zuwa lokaci kaza za su iya kwai an gane ko to irin wannan abin ana yi ana ci ana yi ana ci shine shine tarbiyya wanda duk aka ga an samu gazawa a ɗaya daga cikin abubuwan nan da na bayani to tarbiyya ba ta yi kyau ba to shi ma ɗan adam so ake a kalli ruhinsa in an ce ruhi kuma shine abin da Allah yake mu'amala da shi a tare da ɗan adam inda niyya take a ganiyarsa kullum mai kyau ce a ga fahimtarsa da saninsa da Allah mai kyau ne a ga mu'amalarsa ta addini mai kyau ce to abin da ake so kenan daga lokacin da aka haifi yaro sanda bai san waye Allah ba bai san komai ba zuwa lokacin da zai girma a ga ya san Allah kuma ya san haɗarin saɓa wa Allah kuma ya san mahimmancin yi wa Allah biyayya ku duba ku gani yanzu ka sami yaro ka tambaye shi waye Allah zaka ga bai san bai san Allah ba ina yawan ba da wani misali wata rana na yi tafiya sai na ɗan kwambi ba na nan to yara na suna ƙanana a lokacin to ba na nan sai zama ana kai su makaranta in za a dawo da su sai wani almajiri ya je ya ɗauko su to kullum ya je ɗauko su sai ya ɗauko su tun daga cikin makarantar sun fito har waje kafin su samu su, sahu da zai kawo su gida amma in ni ne kofar makarantar zan je in tsaya suna fitowa in sa su a mota mu taho to akwai yaro karami a lokacin bai kai shekara uku ba ranar da na dawo zan kai su makaranta suna ta munna sai ya tambaye ni ce abi yau waye zai zo ya ɗauko mu to na fahimce shi in yana son abu yawanci ba umarni yake ba ba tambaya yake yi sai na ce masa ni kuma na san me yake so yake so yake ji na ce ni zan zo don haka ba sai sun sha wahalar fitowa ba sai na ce Allah ne zai dawo da ku can yi tunani sai tambaye ne ce Allah yana da mota to kawai sai na ce a ah, hatin baka san Allah ba kenan maganar da ta bani dariya ni da dan uwansa mun yi dariya amma sai na ce to to ai kai banda abin ka hatim ka taɓa ganin Allah ya ce a'a na ce to wanda baka taɓa ganin sa ba za ka san yana da sai na gyara masa na gaya masa cewa to ai ga yanda Allah yake ga kuma fahimtar da ake wa Allah tun daga wannan lokacin zuwa yanzu yanzu shekararsa goma an shekara bakwai da yin wannan abin ko an haura shekara bakwai in aka faɗa yana tunawa sai yi dariya to abin da ake so shine a gyara ruhin yaro ya san Allah to duk lokacin da ka ga yaro ya girma har ya zama mutum amma bai san Allah ba to tarbiya ba ta yi kyau ba ta ɓangaren ruhi an fahimta ko a ga kuta abin da ya shafi ibada ma shi kuta wannan ba ba tsarinsa ba ne baya jin tsoron saƙo kowane iri ne zai iya zuwa ya faɗa cikin saɓon to wannan tarbiyarsa ba ta yi kyau ba saboda ransa ba a ciyar da shi gaba ba ya zama kamar yaro yaro ka ajiye mai qur'ani zai tsalle ya hau kansa saboda ai ruhinsa yanzu sabo ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an sanda ka fito daga cikin mahaifiyarka ai baka san komai ba amma yanzu ake fara sa ka ka san komai din to wannan sa ka ka san komai din shine tarbiyya in ka sani to tarbiyya ta yi kyau in ka gaza sani to tarbiya ba ta yi kyau ba kun ga kenan ɓangare na farko shine a ciyar da ɓangaren ruhin ɗan adam gaba abu na biyu a ciyar da ɗabi'unsa gaba asalin mutum dabba ne ta fuskar halitta in an ce dabba shine an masa rai an masa wa'yansu 'yan tsarabe-tsarabe na ya ci gaba da girma ya mutu in kwanansa ya ƙare ya ci abu in yana jin yunwa ya fitar da abin da yake ba shi da kyau a jikinsa in ya ga abin tsoro gwargwadon tunaninsa da hankalinsa ya gudu ko ba haka ba ne to ai akuya ma haka saniya ma haka raƙumi ma haka kare ma akramakumullah haka ko ba haka ba ne to akwai abin da yake bambance tsakanin mutum da wa'annan dabbobin to amma asalin da aka haifi ɗan adam bai san wa'annan abubuwan ba ko da wani Allah yana halittarsa da su ka ga yaro ne ɗan ƙanƙani amma ba shi da ƙazanta ƙazanta kuma ɗabi'a ce ta dabba inda ita dabba a inda take ma sai ta yi kashi illa ƙalilan daga cikin wanda suke iya gudun wannan a cikin dabbobin da ba sa kashi a wurin da suke zama misali yaro da zara abu bai masa daidai ba sai ta kuka baya tunanin cewa in yi kukan nan zai iya cutar da mutanen da suke kusa da shi kamar da ita ma dabba an ta tashi kukanta ina ruwanta da kai jaki duk yadda jaki ya kai ga kiyayewa amma in ya tashi kukansa wata ran dab da asuba ko can tsakar dare zai ringa kuka in ka tashi daga bacci kai ka jiyo amma ko mai hankali ko jiye wani yana kwaci dan rufe bakin ka dan rufe bakin ka saboda yana da wani tunani kar a cutar da wasu ko ba haka bane rufe tsaraici kaga mutum ne yake rufe tsaraici dabba ita ba ma ta san yadda ake rufewa ba ballanta na ta rufe to akwai wa'annan ɗabi'un wa'anda suke mai da kai ka zama mutum kamar kunya kamar jarumta don ba koyaushe ake so ka zama rago ba kamar juriya kamar kau da kai ai akwai dabba da ba da kau da kai kare ko ya san tsokanarsa kake in ka jefa masa eh, tsakuwa sai ya yi haushi in ka nuna masa in ka siyar masa zai siya ya yi maka jaran goma shi ba abin da ya masa zafi sakin fuska saniya in za ka kyautata mata so miliyan so dubu ba mata sayar da ake murmushi ba balle ta yi maka ka ji daɗi amma shi kwaɗan adam kawai in yana son ka in yi ka sai maka murmushi saboda me yana da wata tarbiyya mai kyau manzo Allah sallama haka yake a jarir ibn abdullahi al-bajali yace tunda nake ban tunda na musulunta ban taɓa haɗa ido da manzo Allah sallallahu sai ya min murmushi wafa'i abinda ake nufi da wafa'i shine rashin manta alheri kaga mutum ya mutu amma baka dina tuna shi da alherinsa ba ina ruwan dabba da wannan yo dabba a gaban ta fa? a gaban ma a gaban akuya za a dauko ka a yanka rago tinkiya a gaban ta za a yanka rago mijinta kenan ko babanta amma kaga ta ci gaba da harkokinta amma dan adam ce ta alhini ta damuwa saboda ya rasa wani jego na rayuwarsa ko dan uwanka zai tafiya saboda yadda zuciyarka take wani lokacin ma kukan bai zo maka ba amma dan ka sa ya fahimci tabbas akwai kauna ku sai ka fashe da kuka dan ya gani ya gane ko wani ya zo ya ɓata maka amma saboda cikar mutuntaka da ɗan adantaka da ya baka haƙuri ya baka haƙuri ka ce wallahi ka ci daraja haƙurin da ka ban na kuma tana kamun kaza kamun kaza to wa'annan abubuwan na gaskiya riƙon amana tsafta sanin ya kamata zuciya an gane zuciya shine ya zanto kullum kai baka yadda ka zama a baya ba kana da zuciyar kai ma ko da ka takurawa kanka ne akan kai abin da za ka yi daidai da kowa ko ma ka fi kowa na alheri to irin waɗannan abubuwan ya zanto yaro an ciyar da su gaba in yana da su a yi ƙoƙari a kiyaye su a ƙara masa in ba shi da su kuma a yi ƙoƙari a samar masa wannan ita ce tarbiyya sannan tunani duka yaro da ka sani yana da ƙarancin tunani shi yasa shari'a ta hana a ba wa yaro dukiyarsa a hannun mahaifinsa ya mutu sai ya girma kar a bashi saboda shi yanzu zaka zo ka sami yaro karami in ka ce masa to kai zunan mahaifinka ya rasu ya ban maka naira miliyan goma amma ga ta duk abin da kake bukata za a yi maka wataƙila in ya ɗan fara girma ya kai shekara biyar goma in ya ganka kawai ka burge shi ya ce kana son kuɗi ya ce ya eh, ce a ba wannan miliyan biyar saboda ai tunanin ba daidai ba yaro zai zo ya ganka ya ce ya ganka ka burge shi ya ce maka ka zo in baka motar babanmu guda ɗaya shi kuma baban nan motarsa biyu ko uku ko motarsa ɗaya ma amma yaro sai ya kyauta da mota saboda hankalinsa ba daidai yake ba to ana so daga wannan yanayin ba daidai ɗin ba hankalinsa ya cika akwai ɗabi'un da suke samun hankali na matsala wa'yansu na azal ne ƙaddara wasu kuma na sakaci ne akan tarbiyya misali dolo shine yaron da hankalinsa baya ba shi saƙon cewa ya kai girma da ikon da zai iya yin kaza shi yasa sai ga yaro ya shekara goma amma 'yan shekara hudu uku suna sa shi kuka ya manta cewa channel ɗin kwakwalwarsa ba a masa training ba an gwada masa cewa an kai wannan marhala fa irin wa'annan yaran masu ma barazana ba iya maka komai za su yi ba to wani lokacin wasu iyayen sukan kasa tarbiyyantar da tunanin yaransu sai ga yaro ya zama dolo ko kuma yaro ya zama sakarai ko ya zama shashasha ko ya zama sauna ko ya zama sususu ko ya zama gaɓotari ko ya zama sabalikita ko ya zama bitacan ko ya zama haka haka duk dai da irin waɗannan sunayen to abin da ake so shine abu da hanyar da za a wajen saita tunanin yaro ya zama yana tunani mai kyau ya zama cikakken mai hankali malaman tarbiyyar suna kasa rayuwa zuwa gida hudu kafin ɗan adam ya daidaita sun ce ana haifar yaro zai dinga rayuwa irin ta biri biri yana da karambani to yaro a farkon initial stage ɗinsa farko-farkon rayuwarsa za gan shi yana da karambani biri yana da kasada yanzu nan biri zai gare shi ɗan mitsitsi amma zuciyarsa sai tsiraya masa ya kama ya gare shi zai iya rike shi yana kama reshen zai karye ya suntuma ya faɗo amma gobe ma zai sake jarrabawa to shi ma yaro haka in yana ɗan ƙarami da ya fara tatata sai ya ɗan garami sai ya gwada wai ƙafarsa za ta shiga ƙarshe ya faɗa ramin ya yi kuka an anjima kuma ya sake cewa zai jarraba biri yana da ƙazanta yaro a irin wannan yanayin yana da ƙazanta ba wuce yana cewa tsaftar biri an dai san ƙarashin to in ya gama marhala ya gama wannan zangon na rayuwa shigen ta biri to zai koma rayuwa shigen ta ɓera babban abin da yake cikin rayuwar shi shine ɓarna, ba sata ba ɓanna yawanci mutane ne suke fassara ta da sata a za ka ga ɓera ya zo ya ɗauki abu daga waje ya canja masa waje ba wai ya je ne ya amfani da shi ba kawai dai ya canja masa waje zai zo kawai ya samu wani abu mai amfani ya dinga gaigayarsa kawai ya lalata shi zai ga wani abu ya ɗauke shi ya mai da shi raminsa to shi ba yaro haka ɗaiɗai ne yaran da suka girma ba su yi irin wannan ɓannan ba haka kawai yaro zai zo ya samu madara ya buɗe ta ya samu nescap ya cakuɗa da madarar da omo gaba ɗaya in ka tambaye shi me yasa ya sai ba bai san me yasa ya haka ba to eh, zango na uku shi ne rayuwar da take kama da ta jaki shi kuma jaki ya sifantu da juriya sannan da wani abin da za ku sha mamaki jaki yana da kwakwalwa kan ka samu dabbar da take da kwakwalwa irin jaki za ka taɗe sau da jaki in kai tafiya da shi ka bi hanya da shi so ɗaya to ya gama gane ta har abada sai dai in ba so kake ya kai ka ba jaki baya makuwa ko a cikin daji akwai wanda zai saba bin hanya yi makuwa ya rasa gabas ya rasa yamma da ya saki jakinsa wataƙila shi yana jin cewa wannan ce hanyar jakin ya nace ya kafe a kan ya ƙirin wannan hanyar sai alatilas ƙarshe sai an kai sai ga ba ita bace ba sai jakin ne zai sake da da shi ya ɗauki wata hanyar shi yasa hausawa suka ce ba a siyan jakin kuturu in an so a cuci mutum sai a siyan mai da jakin kuturu sau da jakin kuturu duk inda ya ga jama'a sai ya tsaya saboda shi kuturu ya saba bara yake da ya ɗan tafi ɗan kaɗan in dai so ɗaya so biyu da jakin to jakin ya gane duk inda ya ga taron jama'a zai tsaya to kawai an kasai jakin kuturu duk inda ya ga jama'a sai ya tsaya sai dai ka nuna masa cewa ya isa tsayawar haka to zai ta tsaye da kai to don haka marhala ta jaki sannan jaki kamar da na faɗa yana da juriya a irin wannan stage ɗin a nan ne za ga yaro ya koyi keke ya koyi mota ya iya in wani abu ya faru a gidan ya hau kan a kawo tsani ya gyara muku wuta a sama zai je ta da janareta zai kai mutanen gidan unguwa in mace ce ita za a haɗa wanke-wanken gidan ta yi girki ta wanke yi wa 'ya'ya ita kanta uwar sai ta ji a ranta cewa wannan aikin kamar yawa 'yan nan yawa amma kuma ita bai mata yawa ba wataƙila ma da kanta za ga ta tara ayyukan sai lokaci ɗaya kuma duk ta zo ta yi su kuma ba gajiya ba komai yawanci mutum yaro a wannan lokacin bai san ciwon jikinsa ba to daga nan kuma sai koma ta irin na kare shi kuma kare akwai yawo da son yawo sai dai in dare bai ba za ka iya ganin kare ya gifta a nan wannan unguwar ya ake ce wannan unguwar unguwa uku ko to watakila wannan karen tun daga ɗan zabuwa ya taho ta can gaba da buci ya biyo wata karya a nan sannan kare da kare yana da karnikanci shine in namiji ne yana da san macen kare in mace ce tana da san namijin kare an ce kare in ya sansana hancinsa yana jin kanshin ina karya take kuma sannan ita karya ba sai kare ya zo ba in dai ta san inda yake to za ta je wurinsa to wannan shi ne ya fi kowanne haɗari, domin a nan ne yawanci lalacewa take tabbata a nan ne ake kaiwa shekaru na balaga to daga nan kuma mutum yana barin wannan shekarun kuma sai ya daidaita a matsayin ɗan adam to dole sai an sha wahala kwarai da gaske wajen ganin cewa ko da ya yi kama da rayuwar biri to amma dai yana nan a mutum kuma kar a bashi ya shiga stage na biyu kuma a bari ya taho da wannan tarbiyyar tasa ta stage na farko a ji da matsalan nan ya zama an yi maganin waccan an gama da ita amma akwai yaron da sai kaga har ya kai marhala ta jaki amma bai daina irin aikin biri ba wani ya zama mutum amma bai daina aikin karnuka ba shi sai ga an ce wannan tsoho ne amma budurwar zuciya ce da shi jazakumullahu khair to tarbiya shine a gyara tunanin dan adam da lafiyarsa da ayyukansa ya zanto a da ga yanda suke amma yanzu ci gaban da ya samu na halittarsa ya ƙara girma gwargwadon yadda kuma waɗannan abubuwan su ma suka fi da kyau to ana cewa tarbiya ta lalace idan aka zo aka ga mutum ya kai wani geji na girman shekaru da girman jiki amma kuma an samu tsaiko waɗannan abubuwan ba su girma ba a ilimin tarbiyya da psychology akwai wani abu da ake kira al'i'aƙar zihiniya al'i'aƙatar zihiniya yana da ajujuwa shi ne zanto shekarun ɗan adam na haihuwa sun girmi shekarunsa na hankali misali kaga yaro ya kai shekara uku hudu amma bai iya tafiya ba to za ka ga kamar akwai wani abu daga kwakwalwarsa ko asibiti ake kai shi in ka kula za ga asibitin likitan kwakwalwa ake kai shi ko kuma ya kai shekara biyu uku hudu bai daina dalalar da yau ba ko kuma bai iya magana ba kuma ba kurma ba ne to wannan wanda ya fi lalacewa kenan amma aka samu mutum ka gan shi gansan neman ƙato ɗan shekara arba'in amma sai ka ji ya ce wallahi mutum ya taɓa ni sai in cire riga mu da ku wannan irin maganar ɗan shekara goma sha shida sha bakwai ce amma kuma sai ka ga hakan ne sai ka ga ana samun sa a cikin masu kuɗi attajirai ka ga attajiri amma ya yi wani abu irin wanda attajirai ba su yi na kunya kai har a cikin malamai an ba sa'a ba ka ga malami a tsakiyar titi ya yi fakin da mota ya fito ya tattara rigarsa ya dunkula hannunsa to ina ilimin kuma yake ina ilimin yake ko kuma ka ga mutumin da bai kamata ya ashar ba amma ya saki ashar a wurin da kai kan kafe ka sun kuyar da kai to wannan in ka bibiya za ka ga an dan samu gocewar tarbiyya ta fuskar gyara kwakwalwarsa wannan shi ma ana sa shi a cikin wanda suke da larabci ake ce musu mu'aqun zihniyan yana da ɗan matsalar kwakwalwa ba mahaukaci ba ne ba amma dai hankalinsa ya makara shekarun hankalinsa sun makara ba kai shekarun haihuwarsa ba yana da kyau in mutum shekararsa hamsin to a ga duk abu na ƙuruciya ya daina wa bin na? marfa an husibahu sayarahu ka annahu a ahlamu ya kamata duk wanda ya kai shekara sittin a ga yanzu ya fara shirin mutuwa ko Allah zai ba shi dama ya shekara ɗari da ashirin amma wabin na asha ma kad kasahu in za ka gan shi in ɗan kasuwa ne to ko bai yi kuɗi a wannan lokacin ba fahimtarsa da kuɗi ta canja ba irin yadda matasa suke wa kuɗi fahimta ba ne zai iya gane cewa to tun da Allah ya busa masa numfashi har izuwa wannan lokacin to ɗan abin da yake samu zai iya riƙe rayuwarsa kuma zai iya zama a haka ya rayu za ka ga ana yin abubuwan da ana yin su ana jin daɗi shi ma ɗin ƙila in yi zai ji daɗi amma kawai sai ka ga ya ƙi ku gada ku gani mana za ka zo gida ka ga duk yara sun haɗu ana kallon wani fim amma ga wata dattija a shekara sittin tana fahimta tana komai inda hausa ne da hausa tana ji inda turanci na ƙila tana ji haka za ta kalla ba saboda ita wannan ba shi ne a gabanta ba duk za a tafi gaba ɗaya za a tafi biki ta ce ku tafi ku ban min na kula da gidan ko na kula da kaza sai kaman sun cire komai a ransu yanzu kuma Allah suka fuskanta shi yasa manzo sama ke cewa kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito wanda duk ya kai shekara 60 to Allah ya gama bashi hanzari kamar yadda Allah ya ce awalam nu'ammirkum ma zakkaru fihi man tazakkar ba mun raya ku ba shekarun da inda za ka wa'azantu to in ka kai wannan shekarun ya kamata a ce ka wa'azantu waje a kumin nazir kuma ga ma ɗan aike nan mai gargaɗi ya zo muku ita ce furfura wanda yawanci in ka kai shekara sittin da wuya ka gaba kai furfura ba sai dai in kana da wata halittar ta dama wanda shi yasa imam al-bukhari a cikin kitabun riqas at tayyib al-bukhari yace ya kawo babu yace babin da yake magana akan wanda duk ya kai shekara sittin Allah ya yi masa hanzari a rayuwarsa da faɗin Allah subhanahu wata'ala awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nabiyyu to wannan bangare na biyu ya ci mana lokaci da yawa wajen tantance mana hakikanin a aikata in an ce tarbiyya me ake nufi wanda a nan ne ake gane ta gyaru ko ta lalace to a mece ce manufar tarbiyya kuma menene abin da ake so ya tabbata in an yi tarbiyya to na ɗaya dai kamar yadda muka faɗa ana so a ciyar da ruhin mutum gaba kuma a ciyar da tarbiyyarsa a ciyar da ɗabi'unsa gaba kan ne ta maimaita kalmar da muke so mai bayanin ma'anarta na biyu ana so gaba ɗaya tsarinsa inda yana da tarbiyya ya sha bamban da tsarin wanda ba shi da tarbiyya sannan na uku ana so a ga yayi kama da wanda yake masa tarbiyar yanzu misali idan yaro ya zo jami'a aka ɗauke shi a jami'a sai aka ce zai karanta economics tattali malaman da suke karantar da shi economics inda ya karanta sosai za ka ga hatta tsarin turancinsa da tsarin yadda yake iya samo amsa idan ya buga ya haɗa tsakanin kaza kaza ga duk shigar na malaman nasa ne idan aka yi yaro gaban malami ya koya masa qur'ani har muryar da yake yi sai ka ga irin ta malamin ci. farko da muka fara jin mahir ibn ahmad al-ma'aikili da muka fara jin sa yana karatu qur'ani sai muka ji kamar muryar muhammad abdul karim na sudan to da mu mun riga mun san shi kan musan mahir ilo ka sai aka ce mana ai shine malamin mahir din to ana so in dai aka yi maka tarbiyya to a ga wannan tarbiyyar da ake maka kai kama da yanayin wanda yake maka tarbiyyar wannan shine abin da ake fata shine al-ma'mul abin da ake expecting in aka ba mutum tarbiyya to tun anan zamu fahimci cewa idan uwa ta zama lalatacciya to fa da wuya ƴaƴanta ba lalatacciyar tarbiyya za ta ba su ba saboda masu waka suna cewa idza kana al-ghurabu dalila qaumin sayurshiduhum sabilal halikina in aka ce yau hankaka shine zai nuna shine madugu shi zai nuna mutane hanya to ka san inda zai kai su zai kai su ne inda hankaka yake zuwa <laughs> ko ba gaskiya ba to don haka tun anan kamar wata rada ce muke so ne da junan mu ce lalle gurɓacewar tarbiyyar mata a yau amsar shine ta bada gudunmawa babba wajen gurɓacewar tarbiyyar yaran da muke tare da su domin yawanci yanzu ana haifar yaran ne irin ko sama da gurɓacewar iyayensu a manufofin tarbiyya babbar manufar tarbiyya shine a gina ɗa yadda in ya koma ga Allah zai shiga aljanna duk tarbiyyar da aka ba wa ɗa in aka wufuntar da wannan ɓangaren to wallahi an yi asara a kai shi kowace ƙasa ya yi karatu a tara masa kowane irin kuɗi a ba shi kowane irin tirenin amma a ciki akwai burin in ya mutu ya shiga aljanna ita kuma aljanna ba a banza shigar ta ba sai an tashi tsaye wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ard dole sai an tashi tsaye to wannan shine abu na farko hadafi na farko na tarbiyya a tabbatar da cewa an ba wa mutum horon da zai bauta wa Allah kuma alhamdulillah yanzu ana samu duk da lallacewar amma wallahi ana samu wata rana na je na Abuja sai na je ofishin Malam Abdullahi Balalo sai ga wani wasu baki aka ce ga wasu nan sun zo daga makaranta kaza sai ce to a su shigo dama sun ce za su shigo ina cikin ofis ɗin sai suka shigo malamin ya gabatar da su ya ce malam wa'annan ɗalibanmu ne bodin suke kaza da kaza da kaza makaranta ce a cikin abuja sai ya nuna su ya ce to kuma wa'annan su kaza a ƙur'ani wa'annan su kaza wallahi kana iya gane alamar da take nuna da wuya in ba akwai imani a tattare da wannan ba to daga cikin yaran mazan su da matan su akwai yaran da da ka kalle su kasa akwai nutsuwa ta imani a tare da su kuma dukkan su kai dai ka san ba wanda zai kai ɗansa budin a cikin tsakiyar abuja kuma a ce ba shi da kuɗi ko ba haka bane kuma wai abin mamaki a makarantar science science class suke amma dukkan su sun iya larabci wasu suna science wasu suna commercial classes wasu suna arts amma da aka umarci wasu yaran su karanta alkur'ani akwai wata yarinya ta kai kamar shekara goma sha shida tana shekarar ƙarshe a sakandare hala in ka ji karatun ƙur'anin ta sai kai kwalla saboda kushu'in karatun da daɗin karatun kuma a ta shiga musabaka na manta ko ta izu arba'in ko ta izu sittin da na tambayi shi malamin na ce nawa ne kuɗin makarantar da ya gaya min sai da na rike baki na ce ikon allah yanzu waɗannan yaran in suka taso da wannan tarbiyyar kuma Allah ya taimake su wancan ɓangaren nasu ya tsira abinda ake yi na duniyar suka iya ai ba ƙaramin kuma Allah ya taimaka suka samu hanya suka riƙe waɗansu manya-manyan makamai to watakila future ɗinmu mu ta gaba akwai alheri a cikinta domin irin wa'annan in suka sha imani tun suna ƙanana to da wahala su yi maka wato su yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa da wahala su ci amana in dai ba wani dalilin ba to ana samu gaskiya eh, abu na biyu a cikin hadafin tarbiyya <clears throat> shine wato mutum a kankin kansa idan ya zama yana da tarbiyya ya zama sila ta jaruwar wa'yansu kamar misali yaron da aka ba shi kyakkyawar tarbiyya ta rikon amana kuma sai Allah ya kaddara ya samu damar shiga kasuwa za ka ga ya zama misali a kasuwa da za a dinga buga misali da shi ana goranta waɗansu saboda su ba su da wannan tarbiyyar in aka samu mutum mai riko da sallah mai kula da sallah to za ka ga in ya shiga cikin mutane ne musu tasiri sai ka ga dai ba daɗi a ce lokacin sallah ya tashi ya sallah kai kana zaune wani ko ba don Allah ba don dai ka a ce wani abu tun da wanan nan yana yin sallan nan sai ka ga shi ma yana tashi aka samu mutum mai kau da kai ga burancin naman mutane da an fara gulma ke dan Allah jama'a mu tsoron Allah mu kula da laifukan mu akalla in yana wajen ba za a yi ba to in tarbiya ta tarbiyar to ana so a ga mutum ya zama misali da zai wa al'umma shi ma tasiri ko da maganarsa ko da aikin sa in ka tarbiya ta ilimi ce duk mai ilimin da ya haifu a ilimance zaka ka ga burinsa shi ma ya koyar إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق sana'abna uku kuma shine zaka ga duk wanda yake da tarbiya baya taɓewa a rayuwarsa tunda a cikin tarbiyar akwai gwadawa mutum ya nemi halalinsa gwadawa mutum ya alkinta abin da yake da shi yayi tattali kar ya zama almubazzari gwadawa mutum ya yi abin da zai janyo Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya samu to tarbiyya ta gari cikakkiya ita ce wacce ta haɗa tsakanin duniya da lahira wasu ta fi ma a taka ta darar al'akhirata wa na sa nasibaka min duniya <clears throat> to yanzu mun ji tarbiyya mun ji yadda ya kamata ta kasance to ya take a yau shin a gyara take ko a lalata take wannan shine mataki na hudu a cikin matakai fara da mace da su to gaskiya ni a ra'ayina wanda na gina ra'ayin ne duba da nazarin yanayin rayuwarmu kuma wannan tsohon nazari ne na taɓa sawa wa'insu abokaina lokacin muna matasa muka gudanar da wani bincike da eh yi mana lokacin muna matasa yanzu ana zama da tijo yanzu ga shi har na fara furfura amin lokacin muna matasa ina jin mun gudanar da samfurin binciken a shekara ta dubu biyu da shida sai zama a daɗe ba kenan ko shekara goma sha uku sakamakon gwajin da muka yi da binciken ya tsoratar da mu gaskiya farkon abin da ke tsoratar da mu shine a da duk wanda ka gan shi ya yi wani abu na rashin tarbiyya to ɗan iska ne ko gadaye to amma yanzu an cakuɗa tsakanin tarbiyyar da rashin tarbiyyar a kan mutane mutum ɗaya sai ka ga ya haɗa tsakanin tarbiyya da rashin tarbiyya a da in za ka yi aure ko 'yan iska da suke iskanti in sun gama iskancin nasu in za su yi landa in za su yi aure sai su ce aje a nemi 'yan mutane masu mutunci ba wai zarraba ta ake ba kawai an tabbatar da tana da mutunci tun da iyayenta masu mutunci ne kawai sai mutum ya shigo in Allah ya sa ya ci nasara watakila ma ta zama sanadin shiryarsa sai ya shiryu ita dama a shirye take idan kika nemo miji zaki aure shi iyayenki sai sun yi bincike a kaman shekara ashirin da biyar talatin baya ba a shan wahalar bincike kawai in aka bincika iyayen ya isa to amma yanzu ruwan rubutu ya haɗu da nagiya sai dai a sha kawai za ka samu yaro cikakken ahalin sunna yana zuwa masallaci a tsawon gaba ba karatun da yake huce shi yana da wani ɗan kaso na ilimi ma wata ilima yana iya ba da ilimin amma kuma in ya koma wajen wani saɓo na rashin tarbiyya sai ka gan shi kuma gwani ne a wannan saɓa ko kun sa yanzu an waye gari mun samu ba laifi ma ma iya faɗa ba bai saba ka'ida ta koyarwa ahli sunna ba a wasu wurare kamar a irin cikin kasuwar kofar ruwa yan rodi din nan wannan ni na juni na gani da idona akwai kantuna na caca caca sosai wata Allah ya hana wacce muke jin maganganunta a cikin Ƙur'ani da sunna to wallahi na je na tarar da ɗaya daga cikin masu kantunan wanda ake zuwa a yanki katin cacar ahalin suna ne ɗalibin ilimi ne na shiga gyaran mota aka gaya min aka tsegunta min da na yi takin a wurin da aka zo aka ba da aka gama gyaran motan ma shi ne ma izu ibiya kuɗin saboda yana gani na a matsayin wanda yake koyar da shi ban san shi ba to sai da na gama sai wani ya ce min malam me hukuncin mutum yana sana'ar caca kuma a ci kuɗinsa misali ya baka kuɗi ka karɓa na gaya masa hukuncin musulunci ce to malam gaskiya yaron nan abokinmu da ya gaishe ka wanda na ce maka yana zuwa karatunka to gaskiya shagon nan shago ne na pul ake cewa ko menene shi wannan caca yake kuma da magariba ta yi kan magariba ya kulla kantinsa na caca ya kuma tafi masallaci wanda a da duk wanda yake caca baya zuwa masallaci ko ba haka bane saboda tarbiyyar masu caca daban tarbiyyar masu zuwa masallaci daban na'am to sallan ma a da wanda yake caca ba ruwansa da sallah yawanci sai sun kusan girma sannan suke daina tatar su dawo su ake cewa da 'yan takarda sai kuma su dawo su koma yin addini haikan ka'in da na'in za ka zo ka tarar da makaranta ta islamiyya in ba a yi wasa ba sai ka kama malamin fa ba wai ɗalibi ba malamin islamiyya yana soyayya da wata almajira a makaranta in ka je kaka yadda ake soyayya wacce ake gani da wacce ba a gani sai iya su kaɗai a da in ka ɗauko ta ba irin soyayyar irin wa'annan mutanen ba ce amma yanzu ku gaba ɗaya kusan yadda ka san in aka dawo maganar rayuwa an daina maganar tarbiyya jama'a haka ne ko ba haka ba ne a da an aka ce maka wannan dan izala ne to dukkan abin da zaka fara gani in dai ba shagiri ba zaka za gan da gemu kai da kaga ga sa ma ba sai ka wani ce dan izala ba akwai baban abokinmu Allah ya ƙara masa lafiya sai ya yana barkwanci da ɗansa yana to ku matsalar ku ‘yan izala ya ni yanzu dama yaran na irin ku masu miƙo hannu a gaisa da na ga mutum da je mutu ba sai na kalli kafar wannan sa ba na san a dangale yake to amma yanzu sai ka ga mutum ahlus sunna ne yana da matsayi ma a cikin masallacin ahlus sunna wanda da su ake ake maya akan yakar bid'a amma za ga wannan sa ya take shi kuma a hakan yake sunna ba ruwansa kuma ya shigo cikin jama'a lafiyarsa kalau ko a jikinsa ba ma ya jin a cikin zuciyarsa ma akwai wata matsala amma ba zai iya daga kai ya zagi wani akan yana yin wata bid'a ka gan shi sayurayi ne ahalin suna, amma in ka zo ka same shi ya yi aski irin wanda 'yan iska ne ma asali suke yin aski. ko ya yi wata shiga irin ta 'yan iska kuma ba za ka hana shi wannan suna ba la'alla har kiyamun laila yana yana kuka lokacin da aka samu ƙalubale na tsaro sosai a kano aka shiga wata damuwa wata matsala ta faru allah ya saka wa 'yan hizba da alkhairi su suka yi maganin matsalar na wancan lokacin tun kamar shekara ta ɗaya zuwa ta biyu. wata yarinya tana tahowa daga unguwarsu zuwa makaranta irin suna unguwa tsohuwar unguwa sai suka tashi suka koma sabuwar unguwa to sai zan to su bar wannan makarantar ta hadda ƙur'ani ba to kullum za su taho makaranta da ita da ƙanwata in sun taso daga makarantar boko to irin wannan checkpoint da ake sawa mai tsayin nan a da to wata rana sai wani ɗan sanda ashe ba ba musulmi ba ne irin hausawan nan ne wanda suke ba musulmai ba arne ne sai ya taimaka musu ya ce ya ba su dama suka fice da sauri saboda ya ganta da uniform da komai to sai irin ta ji daɗi sai zan duk sanda suka zo wucewa suna gaisawa da shi wannan ɗan sanda suna gaisawa da ɗan sanda to a haka dai sai kuma wani abu na soyayya ya shiga tsakaninsu a haka sai zama yana da nan bata tana bata a haka sai zama suna waya a haka sai ya zanto suna yin alkawarin su haɗu a ofishin a inda su suke aiki to sai ya zanto a shayin da take yi in ta je makarantar islamiyyar da ƙanwata suka shiga aji to sai ta fito da ƙur'ani kamar za ta yi bita karatu a wani waje sai ta sake hawo abin hawa sai ta kuma dawowa wajen wannan ɗan sanda to inda dubinsa ta cika shi yake bawa wani labari yana wani abokinsa ɗan sanda ka san ko ina akwai nagari yadda ka san aljanu haka muke wa inna minna salihuna wa minna duna zalik nan, kunna qara'ika qidada sai yake cewa to sai irin musu ya kama sai ce to kuna wa cewa ka mu ne kiristoci muke kaza to kuma musulman naku yanzu yarinya kaza kaza ga ma abin da nake da ita sai shi kuma wannan abin sai ya fakanta mara sai ya ce ƙarya ne ce to bar duk sanda ta zo zan gaya maka sai ga cin amana ga arnanci sai yarinyar ta zo sai kuma ya gaya masa cewa ta zo kuma ma ga abin da ya ita kuma ta ɗau ƙur'ani ta kowa makarantarta inda da ne duk wacce za ta yaka ba ta je makaranta ba ko ko ba za ka kwashe mata fa imanin nata ba fa a aƙida ta ahalin sunna amma dai tana saɓo kuma to wannan abu so bakanta wannan dan sanda rai sai ya samu wani ɗan kinsa a unguwa Ya ce dan Allah ni yanzu in ne haka zai iya zama matsala tsakanina da shi amma tunda kuke da haƙƙin kula da al'amur bil ma'ruf wa nahi anil munkar da na ga yarinyar ta zo na gane lokacin zuwan ta zan kira ku kuma zan gaya muku inda suka shiga lai kuma haka aka kama shi to ya aka yi dai kes din na jin kuma daga bako an tattauna kes din dai an ba abin da ka'ida ta tanada na doka to me yasa a da ba a samun irin wannan matsalar yanzu kuma ake samu amsar ɗaya shine an samu taɓarɓarewar tarbiyya da lalacewa don haka ya zama wajibi mu duba mu ga ya aka yi tarbiyyar ta lalace kuma da waye da waye da waye suke da hannu wajen lalacewar tarbiyya wannan abin da nake gaya muku ba ina gaya muku ne wai kawai na wa'yansu mutane ba abin ya shafe mu gaba ɗaya hatta ni da nake muku magana sai dai Allah cikin ikonsa da hikimarsa wato ya kaddara mana na ɗaya dai yau mana sutura ya sa kawai ɗan adam sai dai ya ga surarka amma ba zai ga zuciyarka ba kamar yadda imam al-qahtani yake faɗa wallahi law alimu qabiha sarirati la aba salamu alayya man yalqani wala a'radu anni wa mallu suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bihawani lakin satarta ma'ayibi wa masalihi wa afawta an khata'i wa an isyani yace wallahi da mutane za su san munin abin da yake a boye na rayuwata da wanda yake min sallama ma sai ya daina da kuma an daina kula ni ma da duk wanda yake abota da ni ma zai daina na san da duk yadda nake da karamci wata kila, da na koma wulakantacce sai dai Allah ya sitarta aibi na, kuma ya sitarta kusakuraina kuma ya yafe mini zunubaina Allah kullum jira yake ka tuba abin da ake so ya zama akwai imani a cikin zuciyarka to in dai akwai imani to ana maka sa ana sa maka ran insha Allah Allah zai iya karɓar ka wa inni laghaffarun liman taba da ka ce na tuba Allah ka yafe min shi kuma Allah sai ya farin ciki da kai ma kai akwai tuban da ma zai iya zama a canja maka ma zanuban su koma kyawun ayyuka fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin to wannan abun duk ya shafe mu na tabbatar da a cikin matsalolin da na faɗa za mu ji mu kanmu mun faɗa cikin wa'yansu matsalolin amma in ba haka ba malam ka ji wai ahli sunna ɗalibin ilimi yana zafga a shari'a lallai an samu matsala a tarbiyya abu na biyu shine idan muka kalli tarbiyyar mu a yau za mu ga canjin da ake kawo mana baya canja mu da yawa ta kowane ɓangare iyaye za su iya bakin ƙoƙarinsu a kan su canja yara sai ga yaran ba canji ba malamai ne yarinya ce shekarar ta shida tana islamiyya a unguwar kuma ake islamiyyan ta ma fi jin maganar malaman nata akan ta iyayenta amma ran da za a yi biki a unguwar in suka nemi izinin ba za su zo ba in malaman suka ganta ba za su gane ta ba in suka shigar da ta yi ko kullum suna gaya mata ga yadda ya kamata ta kiyaye ga yadda ya kamata a kiyaye ka abin ta kai ma shi kansa malamin watakila in wani bikin abokinsu ya tashi cikin malamai kila abin da za su ce kaga a to a ustun menene a amfun kilma'i wa ustun fis sama in ji balarabe abu na uku daga cikin abubuwan da suke nuna cewa tarbiyya ta ɓaci akwai cakuduwar wurin da ake ɗauko tarbiyya wallahi ba a daɗe ba ni na taso na tarar da gidanmu ba a taɓa mallakar talabijin ba da ina ƙarami sai nake zaton ko talauta yake da yake mu talakawa ne ko talauci ne sa ba a mallaki talabijin ba to har zuwa yanzu dai bana jin a gidanmu da aka haifan akwai talabijin in za mu yi kallo lokacin ana yin shirin irin su ɗan magori su karo da goma kalacin safa ɗin nan kafin ma a zo a fara yin nasu hankaka da bankaura lokacin su goloko to ware rana ɗaya ko biyu ake yi a ba mu dama mu shiga gidan da za mu kallon a gidan ma kuma akwai dattawa iyaye gida ne na haya akwai wa'anda ba a yadda a yi ashar a cikin gidan ba sannan kuma in aka ga ka daɗe ka haura awa biyu za a kora ka gida a ce koma gida ko za a aike ka haka ake yi a da rediyo ma an ka zo gida ga tababan gidan ce kawai shi ne gidan duk da akwai gidajen da suna ɗan sakaci za ga an ɗan saka su fela su haruna oji in haka irin 'yan takarda-takarda ne 'yan boko-boko ne za ka ji an ɗan saka su mc hama su snoop dub su michael jackson a irin wancan kiɗan na zamani su uwa kuma un uban ya fita kasuwa a ɗan kunna dai bar mana coge haka ko uwaliya mai amada in akwai masu ɗan san adabu adabu haka dai ka ji an ɗan saka shata shi ma ba ko ina ba ko amma za ga duk gidan da su damu da wannan abin ba kuma za ga suna yawan jin wa'azi ko talabijin din ina tunawa lokacin malamin mu muna junior secondary Allah ya ƙara masa lafiya malamin turanci ne ya iya turanci na san ko ba ture dole ya sallama wa malamin nan lokacin da yana koya mana essay writing to topic ɗin da ya fara koya mana my favorite program on television to sai tun da dama ka'ida malamin shi zai fara rubuta nasa ya gaya maka yadda ake magana sai sa mana my favorite program is zance mafi daɗi a ciki ni ban taɓa sanin wani shiri tun da mu gidanmu ba talabijin mu ba gidan yan gayu ba ne a ciki na san me zance mafi daɗi shi wai gaba ɗaya a ra'ayinsa ba fim ba shirin da yake kallo a talabijin irin wannan zance mafi daɗin ko malamai ake kawa suke karantarwa suke ba da tarbiyya in ka shiga gidan rediyo kano mu da muke nan kano za ka ga su malam sanisha ustaz sanisha aibu su malam kaza duk ko wajen mai shayi ne in ka zo ka tarar da sai ga an kunna yakin tabuka tarihin yakin tabuka kaga an cika wadin an kunna wani mai barota duk dai alama ta ta cewa an dan fakar karkata zuwa ga wurin addini to amma yanzu ne zaka mamaki za ka zo ka tarar da uban da 'ya'yan da uwar da makwabtan an kunna wani fim mu mudablat irin dot fim ɗin da ake dobin wanda indiya ce amma ta hausa har yanzu yarin faɗi wata magana la'alla ta zama baƙuwa a gabanku har yanzu ga baki ɗaya industries da suke fim ba mai tsafta irin na hausa kaniwood domin su ne har yanzu a wajensu ba ƙaramin kuskure ba ne namiji ya taɓa mace wannan ba yana goya musu baya ba ne to amma ta hanyar kani hudun kuma an shigo da a fassara fim ɗin indiya zuwa hausa sau aka yanzu idan aka namiji ya taɓa mace ba wani abin mamaki ba ne a gaban uwa da uba da a gaban sirkai ma sai ma ka je da sirkanka ka ga ana wannan fim din ya rungume ta kuma shikenan sai me kuma wannan abu mai sauki to kaga yanzu an samu cakuduwar wuraren daukar tarbiyya yanzu sai kaga abu ya faru sai kaji ana cewa eh kin ga kamar yadda aka yi a fim din kaza ta a gurguje na na ci awa ɗaya ko ya kamata a ce na yi landin gaskiya lacca ba na so ta wuce awa ɗaya amma bari in taƙaita yanzu sai abu na biyar wa'in abubuwa ne suka janyo lalacewar wannan tarbiyyar kuma a daidai ina uwa ta taka rawa to abu na farko gaskiya sakacin iyaye mata wajen riko da ɓangaren da Allah ya ba su na tarbiyya da yawa yanzu in ka zaunar da iyaye mata ka ce su gaya maka ayyukansu na tarbiyya kuma su gaya maka irin shirin da suka yi wa aikin sai ka sha mamaki imamu shafi'i sanda aka haife shi mahaifinsa watansa biyu da rasuwa ma'ana cikinsa wata bakwai mahaifin ya rasu to amma sun tafi neman abinci ya ɗau matarsa sun tafi gazza gazza ta filistin inda ake cewa zirin gaza a nan Allah ya ɗauransa da uwar ta haifi shafi'i ba ta da dangin iya ba na baba a wurin amma sai ta ji tausayin rayuwar yaron ta ce yanzu idan na ce zan bar garin nan gaza in tafi maka don da nan ne garinsu zaman raƙumi ma kaɗai ya ishi yaron nan watakila lafiyarsa za ta iya yin tasiri bari in zauna in haƙura sai an shekara biyu sai na tafi ba maganan ta yi aure ne a gabanta ba an maganan ya za a yi yaron ya rayu na ɗaya dai kun ga ta fahimci haɗarin da zai iya bujiro wa yaron in ta daka ta rayuwarta kuma na biyu ta shirya ta sadaukar da rayuwarta dan ɗan ya tashi ya rayu hisham ibn ammar allah ya ji kansa rama albasari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman bukhari ne shi kuma almajirin imamu malik ne da mahaifinsa ya rasu ya ban masa gida gida ya ban masa guda ɗaya tun yana ɗan ƙarami uwarta ta sa shi a gaba sai da ya haddace ƙur'ani da fi shekara takwas ba sannan sai sai ta tunanin to yaron nan kamata ya a kai shi madina ya je ya karatu a wajen malik su kuma ga su a basara ya za a yi ta buga ta buga ta buga sai ta sa gidan nan a kasuwa sai ta siyar da gidan ta ɗau yaron ta ƙulle masa kuɗin ta zo kan hanya ta nemi fatake ta ce don Allah ku kai shi wajen malik don ya yi karatu aka kai shi wajen malik ma malik ya gaya masa ɗanƙanta ya kore shi shi kuma bai gane ma'anar kora ba ya koma can gefe ya zauna malik ya sa aka yi wa bulala goma aka fita da shi ƙarshe ya zo yana kuka malik ya ce masa kai ba an kore ka ka dawo ba ya ce to ai kaji kaji halina amma ka zalunce ni ka min shi bulala goma sai malik ya ji tausayin sai ce to kowane hadisi ɗaya za ka siyan min da shi bulala ɗaya ya ce to ya yadda aka ba shi hadisi goma ya ce to da Allah a tsara masa wata bulala goma a tsara masa hadisai goma malik ya ce a to wannan za ka yi karatu ka dawo ka ci gaba da karatu kaga uwar ta san meye a gabanta sai ga shi yau hisham ibn ammar har wadda ce da shi daga malik zaka ji an ce muwadda ruwayar hisham an malik kuma yana cikin qurra'u masu ruwaya mutum ishirin shi ne yake ruwa daga wajen Abdullahi bin Amir Ashani wa amma Dimashq Sham dar ibn Amir fatilka bi Abdullahi babat muhallala Hishamun shi ne ibn Ammar Hisham ruwayar Hisham gashi kuma Imam al-Bukhari ya ruwaya a wajensa cin kitabul ashriba babu manista istahalla kamar khamra wa yusanni da ghayri ismihi ta'liq al-muslim ya ruwaya a wajensa Abu Dawud da Tirmidhi da Sa'id Ibn Majah ya zama malamin duniya amma me sababi mahaifiyarsa ibn hajar al-asqalani mahaifiyarsa ta yi rauni na girma da ba za ta iya tarbiyyarsa sai ɗan uwarsa sittun rakab bintu ali ita ce ta ɗauke shi ta gina tarbiyarsa ya zama abin da ya zama yawanci sai ka ga wannan malamin babarsa ta babansa ya mutu babarsa sai ta tsaya tsayin daka to mu abu na farko da za ka fara zargin iyaye mata a yau shine wasu ba ma su san ma meye wajibinsu ba kuma in ma sun sani din ba su yi shirin da za su iya tarbiyyantar da ɗan ba wannan abu na farko kenan sai abu na biyu da yawa a yau iyaye mata sun fifita wani abu da bai kai girman tarbiyyar ba sun kyala tarbiyya a baya misali harkar kasuwanci duk matan da ka taɓa ta ce ni ma jira wai har gori ake wa namiji ni ma dai Allah ya ban iko in fara kasuwancin nan da ake yi ki fara kuma ki kala ƴaƴanki za a iya kasuwanci a kula da ƴaƴa amma da yawa wallahi zaka ga wata in ta bunƙasa a kasuwancin to abin da ya kamata ta yi wa ƴaƴan nata ba ta yi musu himmata da komai ya karkata akan kasuwanci wasu aiki a sanadiyar aiki yaro ko yarinya tun suna shekara ɗaya ba su saba da uwarsu ba kuma ba ta tsanantawa wajen ganin yaya yaya ake tarbiyyar 'ya'yan nasu kawai ita abin da take so dai za ta biya a riƙe mata 'ya'yanta ita ce kasuwa in ka tambe ta to yanzu da ake tafi kasuwar ya zaki da ba kuma yi dama ni ban saba tafiya da yaro ba na goya yaro ni aje yaro nake kuma ta tunkawa a haka kaga kenan in ku har aka ga tarbiyyar yaro ta lalace to an samu gap an samu gidi na bangaren mahaifiyarsa sai kuma abin da ya zama annoba ya zama epidemic shine social media uwa ta aje yaro ta yi ta chatin da kawaye ta shiga wannan group din na girki wannan in iya wannan take kenan ta shiga wancan group din na girki ta shiga wancan group din na gyaran aure kuma ga gidanta akwai matsala wai ai ta chatin ai ta chatin a shiga facebook ita kadai tana da wajen social media sun kai biyar tana instagram tana telegram tana snapchat tana whatsapp tana facebook at the same time kullum online wasu kuma karatu tafiya makaranta a bar 'ya'ya ban ce duka waɗannan abubuwan ba su da kyau ba amma dai suna cikin hanyoyin da suka shagalar da wasu iyaye matan suka haifar da giɓin da ya janyo lalacewa tarbiyya sai abu na uku shine kasa fahimtar manufar tarbiyya wasu duk suna yin tarbiyyar 'ya'yan ne don su faranta wa mazajen turan da aka samu saɓani tsakaninta da mijin sai ta ce ita ma wallahi daga cikin hanyoyin da za ta fita hukunta mijin sai ta saki tarbiyyar ɗaya kawai yaro sai zo uba sai zo tarar da 'ya'yan musu tafi makaranta ba an aka ce me yasa wai baka dawo ka ce musu su tafi ba wai laifin uban ya dawo ya shafi 'ya'yan ya ukhti ba wai kina yi ne ai dan uban ya farin ciki ba ke kina yi ne saboda Allah ya ce dole ki yi. a gurguje daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen lalacewar tarbiyya kuma ya zama akwai rawar da mata suke taimaka suke taka ne wadata ka ga 'yansu matan yawan wadatar da ake da ita hankalinsu ya fi karkata zuwa ga mora rayuwa fiye da tarbiyya a tafi dubai a tafi kaza da kuma wata irin soyayya da ta karu akan soyayyar da ya zama wajibi kai wa 'ya'yanka sai zanto wai yaro tun da baya son zuwa makaranta a rabu da shi mana ko kuma gashi ana bashi tarbiya a makaranta uwarta ta so shi a gaba ta zo ta yi malaman terere ga kuma yanzu mu talakawa zuciyar mu a kusa take da me zamu ji da uwa ta zo ta yi mana terere mu haɗu mu mitin mu ce mun sallama dan duk ma inda zai je ya je mu ma wannan kuskuren mu ne ya kamata mu tsaya mu ga cewa wani abin ba laifin dan bane laifin iyayen ne akwai wanda ajibar rabbuka min qaumin yadkhuluna jannata bisiratil akwai wanda korarsa cin amanar al'umma ne ko da iyayen nasu sun ki akan samu iyaye kafirai ma a je a san yadda za a yi dai 'ya'yan su zo su yi su zagin musuluncin ma suke amma a kuma zo a wa 'ya'yan tarbiyya to wannan ma yana iya gaskiya abin da ya abin nan ya janyo matsala sai daga ciki kuma akwai koyi da wa'yansu koyin da yake ba shi da tsari kawai kuna rayuwa a nan a kano amma sai ku ga yadda wasu suke rayuwa a Abuja ku ba 'yan Abuja ba ne sai ku ɗauko irin tsarin Abuja sai ku ce wai kuma shi za ku ɗora wa 'ya'yanku akwai ɗan da in ka takura shi ba zai iya komai ba to amma saboda wacce ɗanta da sassafe zai tafi naziri in ya dawo zai tafi islamiyya ko a can zai yi ni in ya ke ma ki ce wai darura ke ma haka ɗanki zai yi in ba tsaya an tantance ba za a iya samun matsala abu na ƙarshe a nan shine kafofin sadarwa kamar musamman talabishin films ɗin da muke koya na katun, yanzu ka duba ga Tom and Jerry ba abin da yake tarbiyyantar da ‘ya'ya irin mugunta da yaudara da rashin tausayi ka gaya min yaron da ya taɓa koyon tarbiyya a Tom and Jerry don Allah akwai babu yawancin films na katun. da ake kallo galibi su masu yin fim ɗin akwai abinda da suke so su sa mana kuma yana shiga akwai katun ɗin na ko game ɗin da za ga an yi shi wato kaga an fitar da sura da tsaraici na mata kaga yaro ya saba da sura da tsaraici na mata abu na shida shine hanyoyin da za mu bi wajen shawo kan waɗannan matsaloli to hanyoyin da yawa amma zan taƙaita su hanya ta farko addu'a addu'a ita ce makamin mumini ita kuma wannan addu'ar tun kafin ka haifi ɗan ma za ka fara roƙon Allah ya baka rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba rabbi habli min salihin Allah ka ban 'ya'ya na gari sannan lokacin da ka samu cikin aka samu cikin ɗan bi shi da addu'a rabbi inni nazartu ma fi batn inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni kun ji yadda take addu'a tun ɗan yana ciki sannan ana haifar ɗan a yi minna kuma a roƙi Allah falamma wa ba'atha qalat rabbi inni wa ba'atuha unsa wallahu a'lam bima wada'tu wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iruha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim sannan kuma sai ci gaba da ragowa addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kar a saki wajen addu'a in yara za su yi bacci a karanta musu أعوذكم بكلمة الله تامة من شر ما خلق ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وانا دك أدو إني لذاس سهيارو دك كشي أن يزو يتقاسو مدالة سعد يقول يا صحابان سأدعى اللهم أن يسألك فعل الخيرات إزوات الشيء يتي تعلموها واحفظوها وتدارسوها وعلموها سبيانكم كوكويا وآئنكم سوى إتماء الهيري أبو نبي كما shine ya kamata mu sake duba hanyoyin da muke koyan tarbiyya a ciki dole tarbiyya a ƙur'ani da suna ake koyanta da kuma hanyoyin da suka jingina da ƙur'ani da suna ko wata hikima ko kuma ta tajriba ta rayuwa wacce bata saba wa ƙur'ani da suna ba ko a wajen wa aka same ta sannan na uku ne ya zama wajibi a dinga karɓar shawarar dattawa musamman masu shekaru masu hankali da malamai da kuma waɗanda suke damuwa da al'amarin tarbiyya wannan yana iya ta abin da ya taimaka a da ‘ya'ya suka gyaru saboda ba iyaye ne kaɗai suke yin tarbiyya ba in an ga wani abu ɗanki yana wani abu ko ‘yarki za a zo a ba da shawara ko a kwaɗe shi to ya zama wajibi a tsaya duk abin da ya dace a karɓa sannan na uku na ƙarshe a nan shine akwai ƙungiyoyi da ofisoshi da hukumomi waɗanda suke kawai an yi su ne saboda irin waɗannan shawarwar kuma suna karɓi ƙorafe-ƙorafe kuma suna ba da shawarwari wasunsu mafi yawansu ma a nan najeriya suna yi ne a kyauta wasunsu kuma suna yi ne a da kuɗi ya kamata a ce da ka haifi yaro da ya fara tasawa kai ta neman shawarar yadda za ka ɗora shi akan tarbiyya an ce wani almajirin ibn hajar ya zo ya same shi ya ce masa ala ta malam an haifa mana ɗa ina so ka bani shawara a wace turba zan ɗora shi ya ce kwana nawa da haihuwarsa aka ce ai sati ɗaya kenan ya ce amma sai yanzu kake tambaya yanzu haka har yayi kuka kuma kun yi masa wani abin ya ce to ai kun kusa ku makara ma'ana tun da wuri kenan ya kamata a ce ka san ma ya kamata ka yi da ɗanka kada sai ya lalace ne kuma kake so wai a gyara shi a gyara shi ya zama mai kyau to sai abu na bakwai na kusa da ƙarshe wasu ƙa'idoji ne na daga cikin abubuwan da nake ji malamai suna faɗa wasu kuma wanda muka koya wasu kuma wanda muka karkaranta wasu kuma ishtihadi ne yasa na fitar da su na kawo su kaɗan kamar guda goma sha wani abu wanda kawai shawara ce abu na farko ita tarbiyya aiki ne mai matuƙar wahala don haka yana buƙatar ƙoƙari mai yawa kan wanda ya zaci cewa wai yana daga kwance da yar wayarta da komai za ta iya waɗa tarbiya wallahi sai kin tashi tsaye duk wanda zai jarabawa in jaraba tana da wahala za ga yayi kwanan karatu kuma ya jita da addu'a na biyu shi ɗa da kuke ganin sa kamar gona yake duk gonar da kaga ta yi kyau to me ita bai yi bacci ba sai da ya je ya shuka ya gyara ya tsare sannan ya yi noma mai kyau to haka zalika in kika ga ɗan wance ya haddace ƙur'ani ya iya hadisai yana da kyakkyawar tarbiyya kuma yana karatun zamani ki ce Allah mu ma ya ba wa ɗanmu kawai ki koma ki yi a'a sai kin bincika ya ake yi don ki yi in kin samu matsala akan wani daga cikin 'ya'yanki to ki yi nazari me ya haifar da wannan matsala kuma ya za a yi a gyara ta na uku ba yadda za a a ci nasara a tarbiyya sai Allah ya ba da sa'a domin da ƙoƙari da nagarta ce ke sa a ci nasara da ɗan annabu nuhu zai kafirce ba to amma ya kafirce duk da ƙoƙarin har har yana kafirin ma annabu nuhu ta yake cewa irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin amma duk da haka Allah ya ƙaddara cewa ba zai imani da shi ba to don haka kullum mu roƙi Allah ya taimake mu ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما sannan kada mutum ya yi tarbiyya saboda yana sa ran ya samu sakamako ta ce Allah ya gwanda in rene su yanzu gaban na girma su za su gina min gida su kai ni maka a'a ba wannan ne dalilin tarbiyya ba wannan ribar kafa ce kula ta take kwado ko da ba su miki haka ba za ki iya yin tarbiyyantar da su in Allah ya talakawa ne kuma fa ita tarbiyya ana yin ta ne saboda haƙƙi ne na Allah haƙƙin ɗa ne da Allah ya ɗora shi akan iyaye sannan abu na gaba shi ne duk wanda ya bi hanyar da ake bi wajen tarbiyya ya iya bakin ƙoƙarinsa to ya sauke nauyinsa ko da Allah ya ƙaddara ɗan ya lalace to ranar alkiyama Allah ba zai tuhume shi da cin amana ba kuma ba a ce maka wai dole ka yi kokari dolan dolan dole sai ɗanka ya zama yadda kake so ba musamman a zamanin yanzu suka ga ya ta fito daga gidan addini amma ba addinin ne a zuciyarta ba to wannan akwai kaddara ba laifin iyaye su dai sun sauka iya nauyin da Allah ya dora musu sannan abu na gaba shine laysa zakaru kal unsa da yawa daga cikin kuskuren da wasu iyaye suke yi in suna da 'ya'ya maza da mata to duk tarbiyya iri ɗaya suke masu a'a akwai Allah ya gina zuciyar mace daban da zuciyar namiji kamar yadda jikin mace daban jikin namiji daban to dole a yi nazari a ga ya ake tarbiyyar mace ya ake tarbiyyar namiji in 'ya'yanki duk maza ne sai Allah ya baki mace to dingabin waɗanda ke ga sun ci nasara a tarbiyyar mata wai kuwa yarinya mace me ake mata ne ta zama mustaqima ta zama akan daidai in ki duk mata ne kika samu namiji to dinga tambaya in mutum yana da ɗa namiji ya kamata yi. insha Allah da tambaya za ki samu nasara sannan abu na gaba shine laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a dinga karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam domin tarbiyyar da ya bawa sahabbansa da tarbiyyar da sahabbansa suka koya suka bawa duniya ita ce mafi saukin hanyar da za a iya isa zuwa ga mafita sana abu na gaba shine mu sani cewa mu guji saɓani tsakanin uwa da uba domin da yawa saɓani yakan yi tasiri mummuna akan tarbiyyar ɗaya sawa'un an gani ko ba a gani ba babban matsalar da saɓani yake haifarwa shine in kuka yi saɓani a gaban yaro to sai ya ji akwai wanda yake so akwai wanda baya so da wuya a yi saɓani a gaban yaro ya ji duk yana son ku la'alla in uwar fi baki ta fi iya makirki ya ji haushin uban yana nan yana jin haushin uban kuma shaidan yana taya shi yana ƙara ciyar da abin gaba sai ya zanto wataƙila ma sai ya fassara uban a matsayin makiyinsa sai ya zama ba zai fa'idantu da abin da yake wajen uban ba kuma sai ya janyo kansa fushin Allah da rashin albarka in ya girma kuma ya gane ashe yaudara uban kike sai kuma ya dawo kanki sai ya zama ya yi bawan bawa to don haka duk yadda za ku yi ku yi ƙoƙari in kun samu saɓani ku san yadda za ku cutata saɓanin ya zama ya tsaya a iyakanku kada tasirinsa ya cutar da 'ya'yanku sannan a ba sharɗi ba ne kowane ɗasi ya zama irin iyayensa ya ke gaice biki iya magana ba amma kin haifi yadda tafi kowa iya magana to kake ce to ni ba da kwakwalwa ita ma na san haka za ta taso ba sai na sha wahala ba a yi kokari da ke sauke nauyin ki wata tafi ke kwakwalwa ni wallahi a yarinta ta na yi abubuwa na san zuciya na sassaɓa wa Allah daga baya na shiryu na san duk kokarin da zan ma an ce ma in dai kai sai an maka in jiwa wa ya gaya maka wannan magana ya kamata mu shafe ta daga cikin zuciyarmu in ma dai ana faɗatta to ana faɗata ne a babi na tsoratarwa ko kuma an haɗa wani babin da wani babin ne na'am aljaza'u min jinsil amal amma kuma afuwar ubangiji da suturarsa tana nan mutum nawa ne suka fara rayuwarsu a kafirai suka yi duk abin da suka yi kuma suka girma Allah ya tsirar da 'ya'yansu sai daga ko da ka yi kuskure a baya in kai dai abin da ba a so kar ka zauna a cikin kuskuren in ka zauna a cikin kuskuren to wayan shi'u na shi'ul fitiyani minna alama kana awwadahu abuhu amma dai wai dan kayi a baya wallahi za ka iya ‘ya'yanka su tsira nawa ne kuma bisi a bayan ba ‘ya'yansa suka yi tuba ga Allah roƙi Allah yi tawassuli da tuban nan naka Allah ya gyara maka sai Allah ya gyara maka sannan mu sani cewa tarbiyya kamar tuki ne na jirgi idan jirgin ruwa ko mota ma ko jirgin sama in ya zanto akwai matuka sama da ɗaya yanzu kana driving sai wani yana kusa da kai kai kana so kai can shi kuma ya ce can za ka ba ku samu matsala ba in jirgin ruwa ne wannan yana tura yana jan ruwan can wancan yana jan can ruwan ba zai tafiya ba dole yana da kyau a samu daidaito wajen ba da tarbiyya tsakanin makaranta da gida da iyaye ba zai yi makaranta tana bayarwa gida kuma ana rusawa ba ya za a yi ana gini wani yana rushewa kuma gini ya zama ya cika ba zai yi ba kamar yadda masu magana suke faɗa a sannan mu sani cewa uwa da uba kowa yana da nauyin da Allah ya ɗora masa amma ba shar'i ne cewa dole kowa shi zai sauke nauyin ba zai yi uban wata maslahar ku ta rayuwa ta sa ba zai iya zama ya ba da wannan nauyin nasa ba to ya kamata ku yi ta'awun in kin sauke naki nauyin tunda ya rufe muku wancan mas'alar ki kuma sauke nauyinsa shi ma a a tayu yana da wani rauni da zai gaza wajen sauke wannan nauyin ke sai ki sauke kai ma kuma uba in ya zama uwace ta gaza dan akwai da yawa yanzu misali inda zaka dauki misalin mu akwai wanda a cikin mu nan shine yake tabbatar da komai ya zama normal a gida ya karkashe fitulu ya rufe gida aikin wa na aikin miji ne ko aikin mata to akwai mijin da da ya dawo zuwa yake ya kwanta matar ita za ta tabbatar da yara kowa ya bacci ta yi musu addu'a ta kashe fitulu ta rufe gida ta kulle gate ta yi komai amma za ga asali akwai wanda a al'adance aikinsa ne amma saboda ta'awun da fahimtar juna ba ma a yin ƙididdiga a ce to tun da wani ya ƙini dai na gama iyanawa don in kika yi naki kika bar na uban bai ba lalacewa kuma bangaren ki in ya gyaru bangaren sa in ya lalace to cutuwar ke ma za ki cutu to wannan shine abu na ƙarshe da na kawo muku a nan sai ƙarshen ƙarshe na takwas ne ma nake cewa tara shine da yawa akan samu an yi sakaci a tarbiyyar yaro ko yarinya sai a so a gyara kuma tuni an makara yaron har ya ɗau wani ɓangare da ba haka ya kamata ko kuma a'a ana cikin yi din sai aka yi kuskure ko kuma a'a so ake yi a canza masa daga wannan yanayin zuwa wani yanayin to ya ake yi wannan akwai ishtihadat na malamai da yawa na kirga hanyoyi sun kai talatin da bakwai amma na kawo kaɗan daga cikinsu abu na farko shine addu'a kamar yadda muka faɗa domin za ka iya ganin yaro ba shi da ƙoƙari amma in ka mai da hankali wajen addu'a tare da ƙoƙarin bin hanyar da ya kamata ya ƙoƙarin sai ga Allah ya gyara shi aka ga yaro kawai ka ji an ce an gan shi yana shan tabar takarda to ai daga nan ake shiga shan taba sigari hankalinka ya tashi ko a ce yarinya ce an ga wani fim na batsa a cikin wayarta wallahi in buku yi wasa ba za ku lalata rayuwarta gaba ɗaya wajen hana tamfar in buku in yi dubi ba to farkon abin da ya kamata shine a koma zuwa ga Allah a roƙi Allah ya gyara abu na biyu shine a yi nazari akwai wanda munanawa ba za ta sa ya bari ba sai kyautatawa bewa wani kyautata masa ake yi ana kyautata masa kuma sai ya tashi tsaye sai kuma ya gyaru in da za ku munana masa kuma sai dai ya ta zurfafawa ya ta zurfafawa wani yaro ana ganin sa yana yi abu a ce kai kai kai kai kai kai zoto to na fahimta to yawo yawo yake yana fita gidajen makwabta sai aga cewa a ah, ai zuwa yake hau keken yaran gidan sai a siyo masa keke shi ma ba an kyautata masa ba sai ya daina fita gidan makwabta sai ya zama sai sanda ake so ya fita zai fita na uku sannan akwai suturta yaro in kika yi cikus da wani laifi to kake ce wallahi sai babanki ya ji a gidan nan da ke da uban ku yi rubdugu a kai akwai wanda in aka sitirta shi to an gama gamawa da laifin kenan na karanta ban sani ba ya faru ne ko bai faru ba a social media wani yake ba da labarin cewa wani yaro ne wani mutum ne ya game da wani dattijo ana tura shi a abin wheelchair sai suka gaisa da shi yace ka gane ni malam yace wallahi ban gane ka ba yace ni ne ɗalibin nan da na taɓa sace agogo a aji yace yaushe yace na yi mamaki malam da baka gane yace gaya min yadda aka sai ce to wata ran kana malamin mu a aji muna yara sai wani yaro babansa ya siyo masa agogon mai tsada sai ya zo da agogon da ya zo da agogon da ya sakaci da shi ne kuma sai na sace agogon sai aka rufe aji aka ce sai an yi caji ya ce na rasa yadda zan kuma an hana kowa motsawa to amma sai ka ce mana kowa ya juya ya kalli bayan allo kuma kowa ya rufe idansa aka zo aka yi caje ka ji agogon a jikina ka ɗauka sannan da ka ga agogon sai da ka gama caje duk 'yan ajin ka ka ɓoye agogon tunda duk kowa idansa a rufe sannan ka ce to kowa ya juyo kowa ya zauna har shi kansa mai agogon bai san wanda ya sata ba sannan ana zama ka ce zo ga agogonka kuma baka faɗi wanda ya sata ba ina ta jiraran da za ka faɗa ya ce to wallahi ko ni ma rufe idona ne da nake cajan dan haka ban san a wajen wa na yace ni kuma wallahi tun daga lokacin ban ƙara sha'awa na ɗau abin wani ba to akwai lokacin da ta yaro take abin nan yarinya ce ta kai marhala ta balaga dole za ta buƙaci namiji to kuma ke kina iya bakin kokarin ki wajen dora ta akan tarbiyya sai aka yi rashin sa'a kin dan goce a wani abu da kiya ba san kin goce ba sai ta yi wani tasarrufi wanda bai dace ba la'alla ba halittar ta bace ko sai kika gani kika iya bakin kokarin ki kuma ta san kin gani sai kika ba hanyar da ta dace kika rufa mata asiri wataƙila tana ganin ta fi gaba da ganin mutuncinki kuma har abada ba ta ƙara yin abin matsoron kar a ganta don akwai wanda Allah yake tona shi don a gan shi a rufa mai asiri kada ya ƙara yi ah, daga cikin hanyoyin akwai jin waye da kamar wanka abin da muke cewa a yaro ne yana da kyuya ke kanci in kin aike shi baya yi baya zuwa to ba kama shi ki dinga lakaɗa mai duka ba kuma ki lakaɗa mai dukan kuma ya ƙi ila ma ya zage ki a zuci ko ya miki Allah ya isa a zuci to amma kina ganin ki kai kaga da ina kina so a ego miki ruwa ki kaga da za a samu wani yaro dan aljanna in ya ga babarsa tana jin kishirwa kamar yadda nake jin kishirwa sai ya ɗebo wa babarsa ruwa wataƙila yana jin ki sai ya tashi ya fita je ebo ruwa ba tare da kin tada jijiyar wuya ba ko kin wahala sai je ebo ruwan ya kawo miki yau da gobe har sai ya fahimci cewa haka ake yi wata ran sai an zo a ɗan yarwa da yaro magana haka amma fa ba kowa ne yake jin irin wannan ba wannan yawanci in ka jarraba wannan ka gabe ba ka jarraba wannan ka jarraba wancan ko kuma ka tambayi masana daga ciki akwai izina kamar yaron da yake shaye-shaye ko aka ga yana sha'awar shaye-shaye a ɗauke shi a kai shi gidan gajiyayyu waɗanda irin shaye-shaye kai su har suka haukace a nuna masa su ko a nuna masa wani fim wanda aka akwai tarbiyya a cikinsa wanda yake nuna ƙarshen masu irin wannan abun ko kuma a zaunar da shi a yi masa tarihin waɗansu mutane da suke yin irin wannan abun to wannan yana sawa yaro ya dina misali yarinya ce aga tana sha'awar yawo sai a ɗauke ta in a kano ne sai a ce to a je da ita asibitin zana a kai ta wajen masu hiv ta gama wasu iyayenta sun gudu sun batta saboda sun gaji da ita to a nan ɗin sai a ɗan koya mata darasin cewa duk wanda yake yin kaza to zai kamu da kaza kuma sa irin kaza ne to wani daga nan ya daina sai abu na gaba shine wani in aka ga ya kiye abu sai a bashi masuliya sai a bashi wani nauyi ko wani responsibility kamar a tsari na tsaro daga cikin hanyoyin jami'an tsaro na kashe laifi shine in suka ga wani ya shahara a laifi sai a ɗauko shi a mai da shi jami'in tsaro sai zama kuma yanzu shi yake taimaka ake kawo masu laifin sai kaga inda yana laifin ɗari to yanzu ya daina yin saba'in ya zama saura talatin talatin ɗin ma sai ya mugun ɓuya ta yadda shi kaɗai ne zai san yayi ɗin a hankali yau da gobe kuma sai ya daina mutum ne yana makaranta yaro yana makaranta yana makara sai a ba shi time keeper shi ne kaɗa ƙararrawa ya <laughs> maganar makara kuma ta ƙare ko ka ga fitinannen yaro ne guduwa yake yi kullum sai ya haura katanga sai a bashi shi ne monita kuma shi zai dinga kiran suna akwai wani malami a garin nan da ɗansa ya fara lallacewa ya fara zuwan masa da karnuka malamin ya rasa yadda zai yi siddabar zai masa ko jifansa zai yi ko ya zai yi sai kawai ya kirawo sai ce to yanzu duk wani abu na gidan nan wannan shine mas'ul duk abin da zai faru a zo a same shi shi kuma sai ya same ni to sai ya lasinta masa zaman gida ko yaushe a haka kuma sai ya zama abin da uban baya so yi kuma ya zo yanzu baya yi sai dai kuma yanzu kuma in shaidan ya bude masa wata kofar sai a ga ita kuma ya za a gyara ta daga ciki akwai nasiha nasiha daban fada daban kun san akwai fada shine masifa a zaunar da mutum eh kallaki gamza sha sha sha sakare a'a to Ta ya ta zama ta ya aka ta zama sakaraito wani karin magana na inyamurai ya yi kama da batsa amma karin magana ne wanda yake akwai nazari a cikinsa wai suna cewa a man hold his manhood for urine to have direction mutumin da zai yi bawali inda yake so bawalin nasa ya kalla shi zai seta ya ga ina yake so bawalin nasa yana so ya bata shi ne ya yi inda zai fallatso masa ko yana so ya seta bawalin nasa ne zuwa inda zai tafi ya huce in kika sai da ita banza shashasha shayar iska to haike kika mata training shi yasa ai wani yazo wani kwamanda yazo ya dakawa subordinate din nasa tsawa yace ya hima ya ya hamir ko ya kilab sai wani ce na'am ya ra'isal kilab kaga la yar'asul kilab illa kabirul kilab ba wanda zai zama shugaban karnuka sai wanda ba wanda zai shugabanci karnuka sai karen da yafi kowanne karnukanci yawwato abin da ya kamata ki mata shine nasiha nasiha kuma akwai ka'idar yin nasiha addinin nasiha hadisin Abu ruƙayya ga hadisun Jarir ibn Abdullahi Bajali zaunar da ita ki bi ƙa'idar nasiha wance eh tun Allah abin da kike yi bai dace da yar nan gidan ba kuma yawanci yadda in yaro ne ƙarami yadda iyaye suke da kishi haka yara suke da kishi ba a cika son kai wa mutum misali da wani ba sai ta ƙure kai masa misali da kansa misali da ba haka kike ba amma yanzu kalle ki to za ta kalli kanta a da ta kalli kanta a yanzu amma kika ce haka wanta da wanta take kawai ma ta ɗan wanta da wancan maƙiyanta wani wani lokacin amma ba kowane yaro ne yake haka ba sai an auna yanayin kwakwalwar yaro tukuna an gaya shin yana da wayan da zai iya wannan tunanin ko ba shi da wannan wayan ah, an fahimci nasiha ko Shi ne a zaunar da mutum a fahimtar da shi kuskuren da yake kai in bai sani ba in kuma ya san yana kan kuskuren to bai san makomar kuskuren ba za ka gaya mai yana shaye-shaye ne shi ma ya san yana yi to a gaya masa irin haɗarin shaye shaye in kuma ya san haɗarin shaye shaye to akwai abin da bai sani ba a gaya masa cewa in kai abin ba kai zai cuta ba har mu a tuna masa irin falalar da aka yi masa yanzu da Allah mahaife ka amma abin da zaka iya saka mana shi kenan in kuma ya san da wannan to a tunatar da shi Allah a gwada masa cewa in so kake ka samu nutsuwa to fa daga ran da ka mutu ka gama da nutsuwa kenan domin zaka je ka girba abin da ka aikata nasihar kuma akwai wacce ba kai ka yi ba sawa za ka yi ai to ita ba wannan tana da babin to wannan kowanne ya iya buɗa shi a yi magana a kansa sai na gaba shine alwasiya wasiya akwai abin da wasiya ce kawai za ta gyara su akwai wanda daga cikin salaf da ya fahimci ƴaƴansa sun fanɗare sun fanɗare sun ƙi abin da ya kamata su yi ta sai ya kira su sai ya fashe da kuka ya ce to gaskiya ina ganin na yi kuskure wajen tarbiyyantar da ku ya kamata a ce irin tarbiyyar da nake ba ku kun yi aiki da ita to amma ban ga laifinku ba wataƙila akwai wani abu tsakanina da ubangiji ne Allah ya ladabtar da ni a kanku to don Allah ina so in roƙe ku tun da dai a iya fahimta ta dangin mu ba haka suke ba to in Allah ya sa na mutu duran da na mutu kuka gyaru ku roƙa min Allah ya gafarta min kuskuren da na duk sai suka fara kuka mu wallahi baba ba kai mana komai ba sai a'a ai ni na san ku dai ba za a ce a ba ku tarbiya ku in dai ba akwai wani tasirin nawa ba suka dinga kuka ƙarshe duk suka yi alƙawarin abin da suke yi sun daina kuma suka zo suka gyara ibn al-jawzi ya rubuta littafi saboda ya ga ɗansa bai tsaya akan tafarkin da yake so ya kai ba yayi masa laftatul kabir fi nasihatil walad abubakar al-ilbiri yayi wa ɗansa wasiya wacce ta kunshi nasiha tafuttu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tunfitu jismaka sa'atu nahta wa tad'uka al-manunu du'a sidqin ala ya fahi anta uridu anta a cikin cewa ababakarin da autuka law ajabta ila ilmin ila ma fi habbuka law aqalta to wannan wasiya kenan bambancin wasiya da nasiha kaɗan ne yawanci ita wasiya akwai ɗan sawa mutum tsoron cewa wannan mai yin wasiyar ya kusa barin duniya kuma ya halatta ko baka kusa barin duniya baka sa musu a ranka tunda inda rayuwa ta yi tsayi a karewa za yi ina ba da misalin wani da ya faru 2003-4 ɗan daba ne ya je can gidan mobile inda yanzu ya koma 1 ya je ya shawo burkutu ya yi irin punk askin nan irin na 'yan ƙauye irin wanda ake tara su nan ya zo har dukan ubansa ya taɓa kuma baya sallah wani malamin allo sai ya kira shi sai ya ce masa kai zo ana ta jiwa malamin tsoro ma ce ko in ka mutu ba zan maka sallah ba kuma na rubuta wasiya cewa ko na riga ka mutuwa kan wanda ya maka sallah a unguwan nan kawai sai dan daban ya tsorata yace saboda me yace saboda baka sallah kana shan burkutu kana dukan ubanka kayi wani irin aziki kawai sai Allah ya sa hasken shi a zuciya dan daban yace to dan Allah ya shi zan mutu yace wallahi ban sani ba ya dinga kuka sai an ga mai ranar mutuwarsa da malamin ya matsa ya ce to ko ni ya ban san ran da zan mutuwa bare kai to da yadda tabbatar ba a gaya ce to a gaya mai abin da in ya daina za a yi mai sallar in ya mutu aka gaya masa Allah ya je aske gashin ya nemi gafaran mahaifinsa yan satuttuka kuma ya mutum aka yi a kan gaba saboda ka wasiya tana da tasiri kwarai da gaske na taɓa zamuwa da wata mata a nan wata makaranta ta islamiyya a nan ta rubuto min wasiƙar cewa ga shi ga shi ce ta bata waya yatta ta tana juniya siri amma ga abin da ta gani da ta bincika wayar yar na ce to yi mata wasiya wallahi da ta bani feedback na abin da wasiyar ta sai na ji daɗi na gode wa Allah na ce to lallai ashe wasiyar nan tana aiki sannan tuba zuwa ga Allah domin da yawa akwai abin da laifin iyayen ne 'ya'yan Allah yake jarraba su iyayen ne suka saba wa Allah sai Allah ya gwada musu zalunci a wajen 'ya'yansu wa kadhalika walli ba'd az-zalimina ba'dan to in kika tuba ga Allah sai Allah ya gyara ki kuma sai ya gyara 'ya'yan naki <clears throat> sai kuma sulhu akwai abin da gaskiya laifin ki ne ko laifin uban ne yara ne kuka fifita su kuka yi wa wannan abin da baku yi wannan ba har dan ya dau wani mataki na fandarewa to in an gano a zo a zauna a sasanta ai ɗawai ba an ce ba shi da haƙƙi ba yana da haƙoƙinsa mana don kin zama uwa ko ka zama uba ba yana nufin shi kenan an yi musadar an kwace haƙƙin ɗa ba a yana nan da haƙƙinsa a zauna to yi haƙuri Allah ya baka haƙuri mun fahimta lokacin da bikin wane ya tashi mun masa kai kuma yanzu da naka ya tashi babu ne amma yanzu me kake so a yi a gamsar da kai mu mun yarda za ni kar ku ji wata damuwa sai ku ba shi haƙuri in kuka ba shi haƙuri na na fatima manzala sama ya rarrashe ta ya ba ta haƙuri lokacin da ya gaya mata ya kusa barin duniya ta fashe da kuka mazala ya kira ta ya ce ya haƙuri yanzu ba za ki ji daɗi ba kuma a ce ke za ki fara bina a cikin a cikin dangina sai kuma ta ji daɗi don haka ya kace wani a ɗana bai isa in ba shi haƙuri ba bai isa mu sulhu ba in ba ka yi ta lallami ba za a zo lokacin da za ku zo kuna to dan Allah dan Allah ku yi haƙuri yanzu yara nawa ne suka gudu suka bar gida karshe a zo a kamo su a yi ta rarrashinsu ana ta lallaba su kuma lokacin rarrashin ya huce akwai lokacin da kuma a kama yaro a tsare shi yana taimakawa ya daina amma fa wannan sai an nemi shawarar wa'anda za su iya ba da shawara don wani lokacin tsara mutum kan gyara shi amma ba kowa ne bincike ya nuna tsarewa gudunmawar da yake takawa bai kai matsalar da yake haifarwa ba amma dai musulunci ya yarda da tsare wanda ya sauka daga kan daidai domin ya koma daidai to akwai lokacin da kuma eh, abu na gaba shine a canja wa mutum yanayi daga wurin da yake a ɗauke shi a kai su wani waje yarinya ce ta yi zina har ta yi cikin shege Allah ya kiyaye to shikenan yanzu in aka kyale ta ai ta ga hanya to ta ga dama ƙarshen abin da zai faru gashi ya kuma faru to wataƙila in aka ɗauke ta daga wani in aka yi shawara aka ga cewa canja mata yanayi shi zai gyara ta ta ɗauke ta a mai da ita wata unguwar ko wani garin la'alla kuma sai a sake buɗe sabon yanayi na tarbiyya idan wani lokacin mallakar gidan kanka ya fi komai alheri amma wani lokacin daga cikin advantage na zama a gidan haya shine idan unguwar ba ta yi maka ba za ka iya canja unguwa saboda daidaito na tarbiyyar ‘ya'yanka in baka canja unguwa ba to za ka iya canja yanayin rayuwa kama a unguwar ba dole sai ka canja unguwa ba domin ko wanda yake kisan kai ɗin ya kashe mutum casa'in da tara da ya cika da naɗarin da aka tara ba shawara ta aka ya canja wuri kuma ya daga cikin hikimar shari'a da ta ce wanda ya zina a kore shi shekara ɗaya don ya ji kunyar korar kuma a gane dalilin da ya kore su don watakila kuma abin da ya sa shi ya anan ɗin in ya je can babu shi watakila sai ya gyaru sai saura guda uku akwai wani lokacin kuma tilas abinda malaman tarbiyya suke cewa fardu saqafa shine a zo da abu a ga yaron nan kawai ai masa karfa karfa ko yarinyar nan aure ne ita ga wanda take so ta aura amma auren wancan kuma an gano akwai wata matsala sai a tilasta mata kar ta aure shi ko da ba a kawo mata wanda za ta aura ba ko kuma a ga wanda za ta aura akwai alheri an auna an gani abu duk hanyar da za a bi wajen gwada mata lalle ta yadda ta auri wannan ɗan amma shi ma fa sai an bi a hankali sai an yi nazari shi ne abin da ya kira farzu saƙafa na biyu ƙarshe akwai abin da ya kira alghazul fikir shi ne wato a mamaye mutum a yi masa kutse a cikin tunaninsa a sa masa sha'awar abu ko da baya so amma a gina masa tunanin a wayance ko hanyoyi na alghazul fikiri da yawa yaro ne ana so ya karanta shari'a ko ya karanta lo shi kuma an ga alamar baya lo. to sai a shirya tun yanzu a fara gwada masa abubuwan da irin wasu virtues of wannan profession abubuwan da in aka karanta wannan abun ga yadda ake zama a hankali har a gina kwakwalwarsa da tunaninsa akan wannan abun a dinga saita shi ko ma tun yana karami ma a fara kiransa da suna a barista kaza da kaza tun baya so har ma shi ma ya yi adoptin amma ana iya amfani da zazul fikiri a bangarori daban-daban bangaren kar mutum yayi kaza ko bangaren ana so mutum yayi kaza kuma ana amfani da shi a hanya mai kyau ana amfani da shi a hanya mara kyau abu na ƙarshe da zan taɗaita a kansa shine duka duka yakan canja mutum wuce yana cewa duka annabin jiki ko ba gaskiya ba amma fa gaskiya duka yana cutarwa kuma wani lokacin za a iya zaton in an yi dukan za a samu mafita kuma ayin ba a samu mafita ba kuma wannan shine abin da yake yawan faruwa akwai sharaɗai guda goma na duka shari'i na farko kar a kuskura a doki yaro sai ya yi laifin duka wannan shine sharaɗi na farko sharaɗi na biyu shine kar a haɗa laifin wani laifin da wani laifin kamar yadda iyayen yawanci suke Allah ya musu afuwa shi kenan sai uba ya je in cire rigarsa isa ko ‘yan shara itsin ko dargejiya a yaudari yaron sai an aje shi a wuri guda sai uban ya dakar ya dakar ya dakar ya yi gumi sai ce to na wannan na ɗin da ka fitarar laraba ne sai kuma je isharuwa ruwa isake dawo da energy ɗinsa sai kuma isa su rufe shi da duka shi kuma wannan na yayanka da kaiwa da ka harara ne to wannan gaskiya kuskure ne duka ɗaya ake yi na iya wannan laifin in lokacin laifin ya huce to a nemi wata hanyar ta horo tun daga sunan da yawa niwa nan kaɗan na kawo amma ka a kuskura a haɗa laifuffuka ka za a yi masa bulala a yi masa bulala a kai sannan abu na uku shine duk bulalar da za a yi masa kacce yi. adadin bulalar haddi mafi karancin bulala haddi kuma shine bulala arba'in shine haddin wanda ya sha giya kafin ya koma tamanin lokacin sayar na umar to don haka kada a kuskura a tsaye da yaro kamar ya zina a mabulala ɗari a ƙara masa ma kuma laifin nan da ya bai kai na zina ba amma akwai yaran da ce da aka lissafa an masa bulala ɗari uku da hamsin a gaban asambile to don allah me yayi kuma wannan abin da kuke so ya gyaru a kai wallahi ba zai gyarun ba kuma wani lokacin ma duk ta ƙari sai a gama dukan yaran kuma ƙarshe a gano ashe shi ke da gaskiya wallahi sai a haka ni ina junior secondary school wannan abu ya faru a kaina akwai wani bawan Allah da ya taso so mu a gaba to sai aka ba shi da wani laifi wanda ya shafi akhlaq to da aka kama shi da laifi da ya shafi akhlaq mu muna yara mu muka fara gani sai muka je muka yi reporting wajen hukumar makaranta sai ya tsane mu yake jin haushin mu to shikenan mun canja daga aji biyu mun koma aji uku to yadda makarantar mu take da kazo zaka so ka sai ta saita kujerarka da bencinka kowa da nasa to ina zuwa sai aka yi sa'a nawa yafi na kowa na ajal ta tafaina da komai sai ya zo ya ɗauke littattafai na sai a gaban kowa ya ɗauke littattafai na sai ya ajiye a wani waje sai ya ɗora littattafansa da ya ɗora littattafansa sai ya fita ya gudu ma gudu yayi daga makaranta bai tsaya a tashi da shi ba wanda wannan ma ne ni kuma ina zuwa na ce waye ya ɗora min littattafai a kai aka ce wane ni to ina ƙarami ni ma sai na ɗauke littattafan nawa sai na ɗora shi a kan wani bencin don ma kada a samu matsala sai na sitirta masa littattafan nasa to sai aka gaya masa cewa na canja wa littattafansa wuri sai ya dawo bayan an tashi sai ya ɗauke littattafan washe gari sai zai ce an sace mai littattafai kuma ni ne na watsar masa da su kike da wani malami ya zo yana zuwa ya sa aka kirawo ni aka kira ni ya ce me ya faru na faɗa abin da ya faru malamin bai faɗi kawai kawai sai ya ce min ƙarya kake kuma yanzu ina ganin malamin kuma ni na san da gaske nake sai ce to lalle in je in nemo wannan littattafa to ni ina zan nemo su ban san inda suke ba nace ni ga inda na ajalta ba yace ƙarya nake sai na je na ɗauko su nace wallahi malam ban san inda littafan suke ba yasa aka je aka ɗauko bulala aka ɗaga ni sai da yamin bulala ta kai sittin ba a taɓa yin bulala ne yawa ba a duniya irinta Allah ya ce taimake ni yana ta duka na yawan dukan ma ya kai ba za ka yi kuka ba da na gama kuma ya ce in tafi gida in zo da babana to tashin hankali na ni ba a taɓa kawo ƙarata a gida ba to ina ƙarami kawai sai na tafi wajen table tennis kuma ko irin Allah isa da yara suke ni ban ba kawai ni dai tashin hankali na yanzu in je gida in ce ni, shi kenan kuma can ya aka yi sai Allah ya sa wani dai ya ki tsoro sai tashi iji ya faɗa wa malamin ya ce malam fa gaskiya ga yadda aka to malamin ya zo ya tambaye waɗanda suka tambaya suka ce eh aka rika shi aka ce je ya ɗauko littafin ya je ya ɗauko sai ce to a je ni kuma a nemo ni ko haƙuri bai ba to amma dai ni abin da ɗauka shi ne wataƙila wani alherin da za ka samu sakamakon wannan ƙasƙancin ne da ka samu da ya ɗalibi ya gaji haka ɗalibai nawa aka nausa wasu aka doke su kuma ƙarshe suka samu alkhairi da albarka ban taɓa ƙullatan malamin ba to don haka lallai duka kar a yi sai an tabbatar da laifi kuma kar haɗa wani laifin da laifin kuma a yi shi masta ɗa'a tulala ɗaya biyu uku in an tabbatar da cewa wannan ɗin za ta iya kawo halli ma'ana za ta iya kawo solution sannan kuma kar a wakilta wani yayi wannan ba daidai ba ne haddi ne kawai shugaba zai wakilta wani amma in uwar yayiwa kuma ya zama an tabbatar da sai an yi dukanto a bari ita ta yi kar kuma wansa da bai ji ba bai gani ba a ɗauko shi shi kawai kuma a creating wani abu na damuwa tsakaninsu wani ma a sa shi ya mari yaran yana marinsa yana kuka to ba lalle ne wannan dukan ya sa a cimma abin da ake so a cimma ba sannan dole ne in za a yi dukan ya zama an yi duka da abin da a bisa a hankalce a shari'ance ya halatta a yi duka da shi wanda an san cewa baya na kasta mutum tunda ba ana yin duka ne don a nakasta mutum ba don haka a yi duka da ƙarfe ko da muciya ko da wani abu na sanda a'a sai dai a yi kawai inda mutum zai ji zafi amma kar a yi masa duka yadda za a zuban masa da jini a yi masa jina-jina da sauran dai dokoki da aka sa na duka wannan na gaya muku na taɓa ganin wasu malamai sun kirga su sun kai guda goma Allah ya sa mu dace da wannan ne nake ba da haƙuri akan na yi lakca biyu a lacca ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji wanda muka yi kuma Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullahi to Allah ya saka da alheri malam Abubakar jazakallahu khairan wa ahsana ilai wace nusantarwa ce da kuma jan hankali akan abubuwan da ya kamata a ce ba wai mata kaɗai ba a har su ma maza ɗin akwai jan hankali daban-daban waɗanda yake ya kamata a ce mutane sun abin nan sun lura da su to tabbas gaskiya lafiyar ta ɗan ja lokaci wanda shi ma malam ɗin daga ƙarshe na kula akwai abubuwa da yawa da dama waɗanda yake so ya bayyana musamman a abubuwan da suke jawo waɗannan gurɓacewar tarbiyya ɗin da lalacewa ɗin amma kuma ya takaita su kasancewar bayanin idan aka ce za a ɗauke su kowa a gunduwa gunduwa da su za su ɗau lokaci kenan ka kenan lakcar kamata ya ce an sa mata kwanaki ba wai ko kuma ta zama daura ma watakila haka ya kamata a ce ta zama ba wai ta zama lacca wadda za a yi mata zama guda ɗaya ba da fatan Allah madaukin sarki ya ƙara saka masa da alheri akan wannan namijin kokari da yi akwai tambayoyi da aka yi kafin ya zama na bawa malam abubakar jibril malam baka da isowa ah, malam jibril kan yi <laughs> limamin masallacin nan barka da isowa barka da kuma wannan ana cikin lakcar malam ya iso akwai wasu yan tambayoyi ina ganin ba mu ba matsala za a iya su saboda sun dan shafi lecture akwai wanda ba su shafi lecture ba amma akwai waɗanda kuma sun shafe ta assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alheri tambaya ta ita ce shin me yi wayewa a mahanga ta addinin musulunci a nan ana maganar cewa wannan an waye akwai wayewa ta yi wa watakila kafi ce kada a yi social media to kuma yanzu abubuwa watakila suna tafiya da wayewa ka kawo mana dacen ka ce ba kwa kallon tv to kuma yanzu wayewa tana nuna cewa ya kamata a ce mutum ya kalli tv ta yaya za a iya sanin abin da ya kamata a ce na tattauna na yi magana a kansa idan ya zama bana kallon irin waɗannan abubuwan kare nan zai zama na yi magana mutane ba sa fahimta ta ni ina magana a karni na can baya yanzu kuma waɗannan 'yan karnin ba san ma me nake nufi ba ka faɗi ɗan magore ka faɗi ta kila bolo ko da waye da sauransu kuma na zamanin nan ba san waɗannan ba a'a waɗanda aka yi dabalaja ɗin suka sani to wace ce wayewa kuma to a takaice cikin jumla ɗaya ita wayewa shine sanin abin da zai amfanar da kai da kuma yin bakin kokarin ka wajen cin moriyar abin da sanin abin da zai cutar da kai da yin iya bakin kokarin ka wajen gujewa abin wannan ita ce wayewa wannan kuma ya shafa kowane bangare na rayuwa ah, akwai buɗewar ido shine a fa'idantuwa da wayewar waɗansu mutane ka taro ta zuwa ka ta yadda ba za ka cutu ko ka cutar ba to in ka kula manzala sallallahu alaihi sallama wayayye ne bayan kasancewarsa annabi yana madina amma duk halin da yake faruwa a hanyar maka yana sane da yadda halin yana zaune amma wanda zai tura a je abinci ko masa za a je abinci ko masa yana zaune ya ga yahudawa a kewaye da su suke shigar sama madina ya ga in ya zauna ya shagala da yahudawa za a iya mamayarsa sai ya sulhu da su wani sulhu na wucin gadi don a huce wajen kaga wayewa ce take kawo haka wanda duk ya fahimci wayewa a wani yare misali iya turanci kamar mu a nan yankin to china da basu iya turanci ba ba ma su sa ranar da za su koya ba kuma a hakan ake mu'amala da su yanzu ma an ma magana yare ma yanzu wannan wannan bariya din an ma cire saboda yanzu akwai bluetooth da aka yi wanda za ka shi na ana tallansa ma kana ganin su a jumiya da sauransu wanda kawai za ka sa shi a kunnen ka ne in ka je china ba sai ka yi ingilishi ba ka yi magana da diyaran yaran da yake akwai shi a bluetooth din shi ma dan china ya sa shi zai ji da chinanci yayi maka magana da chinanci kai kuma ka ji da yaran da kake so ka ji ka kake ke ba yare ne wayewa ba ka duba ka gani mutanen da suka rayu a ƙauye a maka amma suka hijira suka je habasha su musulmai mutan habasha kiristoci amma baka taba jin an kawo labarin wata rigima da rikici ba ko wani ya je ya barawa da mutane abu ko garin kallo ya je ya yi banna ko ta'adi saboda waye wanda musulunci ya dora su a kai har in ta kama masu fita cikin coci suka ga suna shiga masu ga ga hotunan annabawa nan da wannan take ba manzo Allah labari a matar manzo Allah sallama take ba shi labari tace tace mu ummu salama ko ummu habiba ta ce mun shiga mun ga gashi gashi mazala ce ula'ika shirarun hal lafiya lon suka rayu suka zauna da kowa lafiya wannan ita ce wayewa hatta su waɗannan social media ɗin da sauransu ai dai ana amfani da su a hanyoyi na na alkhairi idan ka fada cikin zunubi da sabo ba yana nuna ka fita daga musulunci ne. wayewar shine ka gane cewa zama a cikin saɓan zai iya shiga tsakaninka da Allah sai ka yi ka tuba ka zama wayayye kenan amma ba gidaje shine wanda ya san abin nan zai kai shi wuta kuma ya ci gaba da yi ai akwai wanda kwata-kwata ba an ka ce mai sabo ba zai ba saboda ɗabi'a sa ba ta dace da saban ba ko mu din nan yanzu da muke sabo akwai saban da in ka kawo mana ba za mu ba yanzu akwai dan daban da da dukkan mace in ka ba shi ba zai zina da ita ba saboda shi ba mata ma ransa ma ba wai yana jin tsoron Allah ne bai ba a ɗabi'anta ma shi ba ma shi da ma wannan buƙatar akwai wanda yake mazinaci ne amma za ka masa kayan shaye-shaye ko shi kaɗai ne ba zai sha ba saboda ɗabi'arsa ma ba ta son wannan abin sai ka wani lokacin barin wani laifin ba shi kaɗai ne wayewa ba a'a ka gane cewa na bar shi ne don kar Allah ya min azaba ne wayewa to hatta a rayuwar yau da kullum wayewar ɗan kasuwa shine wanda ya iya siyan kayan da zai iya siyarwa in kuma sun yi jinkirin siya yaya zai yi ya tsaya yi tunani shi shine wayaye wayayyen dan kwallo ne wanda zai ce a sa shi a lambar da ya san zai yi amfani a wurin in aka kai shi inda zai amfani zai duba ya gaya zai ya gyara ya amfani in ya kasa ganewa ya ce to a dada shi inda zai amfani ko ya haƙura an fahimta ko wannan ita ce waye? wayewa jazakumullahu khairan malam dan Allah me yasa yanzu yawanci aure sai a ce mace sai ta fara haya institution sai a ce wai zamani ne ya canja mazan yanzu ba su da tabbas ko da tarbiyyar yarinya za ta canja iyaye ba su damu ba kenan wannan wata nuka ce mai muhimmanci ana na iyayen su da kansu suke cewa lallai sai an yi wani abin da zai gurɓata tarbiyya to da farko zai fahimta cewa haya institution ba wai ita ce kaɗai ta lalata mana tarbiyya kuma haya institution asali a abin da ya shafi tarbiyya ma ba ta cikin abubuwan da aka kawo na cewa suna cikin abubuwan da dole za su iya kawo tarniki da matsala amma asalin tunanin namu ne yake da matsala tunanin da muke ganin cewa duk wanda ya haya institution to yayi ne don ya samu kashin tsoso to wannan anan ne muke da matsala mutum nawa ne suka haya institution ko mutum nawa ne suka fa'idanci da haya institution ɗin ba laifi bane ba misali a ce to kenan yarinyar nan ta yi haya institution don ta amfanar da al'umma ko don ita ma nan gaba ta amfana da abin a yi kyakkyawan niyya kuma a yi addu'a sai Allah subhanahu wata'ala ya taimaka amma kuskure ne a gina ci gaba akan dole sai an yi haya institution manya-manyan ma'aikata wannan mark zuckerberg ake ce masa kowa yana haya institution din ma ya bari ya daina wanda ya kirkira facebook ya kai aji biyu ko aji uku a jami'a ya soke jami'ar ga babbar jami'a yanzu ya shiga cikin masu kuɗin duniya a buƙatar maje haji sallah amma tabbas zai a yi haya institution ɗin a tsara mutunci a kuma yi abin da aka je nema a kuma roƙi ubangiji amma kar a ƙaddara cewa wannan kaɗai ce za ta nawa ne su suka kuma ba su samu mafita ba ga sunan birjik kamar arni a enugu ba inda za ka leƙa ka samu wanda suke graduate ba kuma amma ba aikin Allah ya samu dace ara saka da alheri na san maran bayan kasancewarsa daga tafiya yake kuma sannan ya zo wannan lecture gaskiya akwai gajiya a jiki amma dai za mu ce ya za mu mu'amalanci yaranmu wajen ba su kuɗi nan wajen ɓangaren kuɗi kenan to <clears throat> wannan gaskiya fanni ne mai zaman kansa wanda ina jin dakta da malami na sheikh mala abdulkadir sun fi ni zurfafawa a abin da ya shafi harkar tarbiyya da psychology wannan kuma na faɗa ne har ga Allah ina daga cikin waɗanda suke damuwa da al'amuran tarbiyya ɗin sosai a cikin 'yan uwa amma dai dr abdulkadir da kuma dr nura a cikin dai 'yan uwa na kusa-kusa da shi malam na san suna da nazarce-nazarce da karance-karance da leƙe-leƙen da ni ba da su a kan abin da ya shafi mu'amalar yara da kuɗi fanni ne mai zaman kansa kuma an yi rubuce-rubuce a kai to amma ni har zuwa yanzu ban isa zuwa ga wata gamsuwa ba abin da ake kira ƙana'a yawanci ina ga akwai mahalliya akwai malaya ake cewa mahalliya ne wato ruhun ciwon inda suka yi din sun kula da ɓangaren su ne ba wata gamammiyar ƙa'ida kamar misali yanzu a saudiya yawanci manazartan Khalif sun yadda yaro tun yana firamare a ba shi damar da zai iya ciyar da kansa saboda daga shiga junior secondary gwamnati take fara ba wa yara tallafi a hannunsu da ka yaro za ka iya ganin sa ma ya shekara ma bai ta abincin gida ba sai dai ku haɗu da su a matsam kwanan nan ɗin nan ko sati hudu ba a ba abin ya bani al'ajabi a madina na mun je kafe irin wajen shan nafkes ɗin nan mun tafi ni da abokai mun uku sai kawai na ga wasu 'yan yara sun shigo suna shigowa su ma sun zo sun kafafuwansu kowanne da iphone irin iphone ɗin nan ɗan ƙananan yaran da an da'insu na yi ta mamaki da intanet a ciki kuma subscription suke yi har na ɗan tambayi wasu daga cikin yaran ma amma su a al'adance watakila nazari ya nuna cewa yaro tun a irin wannan lokacin aka sakan masa damar ilama yana tasowa da tausayi ka sha ka hau motar mutum mota ce da shi don ƙarariya ta miliyoyin kuɗi amma ya ganka ina za ka jami'a za ka ko harami ko ka za a ɗauke ka ka ba shi riyal goma ka ce da Allah riyal biyar ce a da Allah ka taimaka ka cika min riyal goma ina so in cika ni in karɓa wa mahaifiyata abinci sai ta sa ana akhuzul wajaba lil walida billahi alaik dan rashinka kuma da gaskiyan yake wallahi to mu kuma yawanci a nazari na yara a irin wannan yanayin in suka samu kuɗi idan su ya buɗe da harkar kuɗi tausayi fita yake daga zuciyarsa galibin su faɗa wani abin suke amma har yanzu gaskiya ban isa zuwa ga wata gamsuwa ta ka'idar da zan iya bayarwa a ilmance ko a nazarce ta yaya yaushe kamata a fara bawa yaro kuɗi ba malam yana da ita zai gaya mana in kuma babu sai zama muhalli ne na bincike wanda gaba insha Allah in an yi sai a faɗa. Jazakumullahu Ina ganin kamar yadda ya faɗa ne wato kamar akwai abin da masu tarbiyya suke faɗa alfurukul fardiyya shi ma dole ne sai an kula da wannan ana kowa za ka mu'amalance shi ne a yadda yanayinsa yake ko a tarbiyya ɗin ne kowa za ka mu'amalance shi a kan yadda yake yadda malaman tarbiyya suke cewa dabbobi dubu za ka ɗaukar musu ishe guda ɗaya kuma ya ishe su amma mutum dubu kowa sai ka ɗau masa icen da za ka abin nan da za ka doke shi da shi wani zungurere wani abin nan an gajere wani abin nan kowane mutum Allah maɗaukin sarki ya yi masa wani hali wanda yake daban yake da wani ko da ciki ɗaya suka fito ko ‘yan tagwaye ne to haka har a mu'amala ma ta ɓangaren kuɗi ɗin shi ma dole ne mutum sai ya yi mura'ati ba za ka iya ba da ansa guda ɗaya gamsasshiya ba shi yasa shi ma malam abin da yake faɗa yake nusar da mu a kai kenan yana cewa babu wata nazariya wadda yake guda ɗaya wadda zai iya cewa ga ta nan yanke ita ce za a bi kamar yadda Ɗan adam mana abin wancan environment ɗin ya bambanta da namu to haka kuma a cikin environment din ma kowane mutum daban yake da dan uwansa akwai wanda an ka bashi kuɗi kuɗin makaranta wata kilan da akwai canji zai laƙume wannan canjin gaba ɗaya ba zai dawo da shi ba wani yaron kuma an ka bashi zai dawo da canjin wani kuma watakila ya samu wani abin nan din ma zai ce yau ba a yi amfani da wannan kuɗin ba ga abin nan ga ga canji nan ko kuma ga kuɗin da aka bani nan saboda haka kowane yaro ba za ka iya masa hukunci guda ɗaya ba dole sai ka yi nazari a kansa tukuna sannan za ka yi bayani a takaice a watakila wannan ya iya zama mana mu'amalantar yaro da kuɗi watakila ita ma ta iya zama wani topic da su masu tsare-tsaren za su tsara ta yadda ya kamata a ce an kawo wani bincike wanda yake kuma zaunanni da za a yi magana a kansa yawwa to wannan yana cewa wannan tambaya ce ta fikihu to kuma ga malaman fikihu na a kusa-kusa <laughs> zan karanta ba ta da alaka da wannan karatun amma kuma kasancewar an riga wannan zaman da muka yi wato ko ina za ka iya tabawa ba matsala yake cewa yana tafiya a mota da fasinjoji sai wani mai a daidaita ban sani ba ko shi yake jan motar da fasinjoji a ciki sai wani mai adaidaita sahu ya tsaya a gabansa a shi mace mata ta yi mana ita motar shi mai adaidaita sahu ɗin kenan hakan ya sa na yi ƙoƙarin taka birki amma duk da haka sai da na hau kansa sai yake cewa kuma akwai fasinja guda ɗaya da ya ɗauko a takaice duka sun mutu bayan ya hau kan nasu kenan shin zai yi musu kafara da diya abin da yake faɗa kenan a wannan tambayar to ni ina ganin wannan tambaya ce ta alkali ba tambaya ba fitawa akwai abin da ake kiransa fatawa akwai abin da ake kiransa hukunci na alkali da haka sai mun san me alkali ya faɗa tukuna in abin yana gaban alkali ba daidai ba ne mutum ya faɗi wani abu a kai sai alkali ya gama hukunci tukuna da haka har yanzu dai kai da kai mana bayani gaba ɗaya cikakke ba cewa shin yaya aka yi shin waɗanda suke hukuncin sun zo sun ƙadarta ni yadda na sani misali a saudiya akan ƙadarta a gani wane ne ma'ana menene percentage na laifin da mutum yayi daga nan za a yi masa hukunci sawa'un na biya ne ko kuma wani abu mai kama da haka waye musabbit din waye kuma mubashir da haka ni ma a nan wajen ba zan iya bada ansa irin wannan tambayar ba saboda tambaya ce da take ta shafi alƙalanci sai a ji yaya su suke hukunci idan ya zama sun yi hukuncin to mai fatawa kun ba daidai bane zo yi wani abu wanda yake ba haka din ba yauwa saboda haka wanda ya tambayar zai iya zawa ya bayanin misali me ya faru har zuwa karshe in ya so shi kenan sai a ba shi ansa da ya kamata a ba shi idan ya zama tana da alaka da ansa in kuma ba ta da alaka kadiya tana gaban alkalai to ba daidai bane ma mutum ya bayani a kanta wallahu ta'ala alam ga malam ga malam jibril nan dama malam zai yi tofa albarkacin bakinsa sannan kuma ya rufe mana abin da wannan zaman da muka yi na'am الحمد rabbil alamin wa sallallahu ala على karim ah, malam Allah ya saka ma da alkhairi ah, kuma Allah ya mana baiwa da irin ku masu ƙoƙarin haska mana hanyar da take da duhu Allah ya yi sakayya da alkairi Allah ya ji kan magabata kuma Allah ya shirya mana da bayanmu Allah ya ƙara albarka a wannan rayuwa ta mu Allah ka yi albarka ga rayuwar 'ya'yanmu wannan 'ya'ya da ake ta magana a kansu kowa yana iyayensa to Allah ya dube mu da idan rahama ya sa mu ci nasara akan waɗannan 'ya'ya namu mu dai namu iyayen alhamdulillahi sun sauke nauyi da Allah ya ɗora musu inda suka kuskure kuma Allah shi fi musu da yadda haka mu kuma ‘ya'yanmu suna bin mu bashi mu ɗora su akan hanya don da irin tamu rayuwar ba yabo ba fallafa ɗin nan suka samu alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi kuma a ce in faɗi albarkacin baki na to aini bakin nawa mai yake da yawa <laughs> eh, kuma ina zuwa wani malam yake limamin masallacin nan ko ai kun san limamin masallacin ko da dai a ce dattijan limaman masallacin nan yawa to shi ke na a cikin limaman ni a dattijan su ko a ina jindin na girme su ko to wannan kalmar zan fi karɓarta amma a ce ni ne limamin masallacin gan nake kama an to ba zan ce kuskure ba amma ina ga sai ka kama an ɗan zuga ni سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن kafin mu karkare gaba daya akwai su masu gudanar da wannan lakcoci din da kuma abinda akwai suna da sanarwa bismillah malam gari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi kamar yadda aka sani daga cikin tsare tsaren da shirye-shirye da ake a cikin wannan masallaci ne albarka insha Allah 27 zuwa 28 ko akwai daura ta ilimi da za a yi a wannan masallaci insha Allah littafi za a sa wanda za a sauke kamar wacce muka yi a baya kuma ta kwana biyu amma yanzu ga baki ɗaya ba a ƙarƙare fitar da sanarwar ba amma mun fara sanar da date ɗin cewa hanyoyin da muke bi mu sanar da form da ake raba kamar yadda aka saba insha Allah za a buɗe na hanyoyin za kuma a sanar za a ba da form ɗin insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته